يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 a daidai wada magabata sun kashe shida sai mu ga a rayuwar ibn hajarin ko kuma neman ilimin ibn hajarin wanda ya kokarin ya tsabbaka wannan tafiya ko ku waɗannan hanyoyin a ƙarshe ce ga mun kata da samun ilimi mai amfani kuma ilimi mai fa'ida ilimin da kowane mu ya shaida da babban malami imamu sahawi rahimahullahu ta'ala sai bai jinjina ma da yake na ɗaya daga cikin ɗaliban ibn hajarin a imam sakhawi ya wata kalima wadda ya jinjina mu ibn hajarin shi ne wanda wata mata a zamanin ka magana ba ta ne ba a zamanin ibn hajarin kuma a daidai lokacin da imamu sahawi na raye ya ce a wannan zamanin ba wata mata da ta haifi ne ibn hajarin al-asqalani wanda daga cikin sunayensa malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki sun wuce wa ibnu idan an ka ce alhafizu aka ba da wannan kalimar an yi shiru ko babu sunan kowa ana nin Ibn hajarin da ka ce alhafizu qala alhafizu ko ka kaza kaza hafizu ana nufin Ibn hajarin wanda kalimar alhafizu a wajen su tana amfani cewa wani masanin hadisi kuma gagarumin masani ka ta farin malami wanda yake dan abu kankanin kila za a yi cewa zai shige duhu gare shi na bangaren harkar ilimin hadisi shi ne suke ce ma alhafizu ina fata mun gane imam ibn hajar al-hafiz din da muke magana a kai ne a gwargwado irin na irin ɗabi'a ta dan adam gwargwado ya taka rawar gani kuma ya ji irin ka'idodin da an ka shata game da neman ilimi kila bai zama a wata matsala ba idan muka ɗan ambaci wasu ɗan abubuwa kaɗan daga cikin gwada aka sun mai neman ilimi ko ko na dubban mai neman ilimi sai mu ga yadda ibn hajarin ya yi ƙoƙarin ya ɗabbaka su sabon sannan abin da ke sun yi ambata idan aka ce ibn hajarin za ka ce wa ibn hajarin duk da alhamdulillah an san shi da yawa a nan masallacin kamar da aka gaya min ana karatun buzugun maram min da hakam ɗaya daga cikin littattafan shi ibn hajarin ko ba haka ba a wasu wurare da dama ana karatu littafin ibn hajar ba ma ibn hajar ba ma bulugul maram littafin da dama muna da masaniya a kone gagarumin littafi da duk duniya ta san da matsayinsa sawa'un kowane aƙida ta kai kowane bangare na addini take yi shine fathul bani sharh sahih bukhari a lokacin da wani gwarzon malami a shaukani wanda muka fi sani da imamu shaukani mai nailin awfa a lokacin da aka ce masa akarwaka Allah ba za ka yi muna sharhin Bukhari ba sai ce an lafata ba'da hijira abin da ka nihi dama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam mai cewa la hijrata ba'da al-fath ne ka fahimci yace la hijrata ba'da al-fath Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ana Makka ya yi hijira ya koma madina kusa a cikin ka'idodi wanda aka shata cewa idan imanin ka ya kammala kana son manzo sallah sallah ita ta soyayya to dole ka yi hijira daga makka ka bi manzo sallah sallah a madina to haka ba makka ɗaya ba a duk wani wuri da kake wanda ana hana maka gudanar da addinin ka to lokacin dole ka yi hijira ka koma wajen manzo sallah sallah aka ta hijira sai idan mun tana shekara ta takwas bayan hijira manzo sallah sallah ya zo ya fatawa makka ya ci maka da yaƙi ta koma karkashin musulunci karkashin manzo sallallahu alaihi saboda haka sai cire wannan dokar da aka sa na cewa duk wanda an maka dole ya hijira ya koma madina sai ce la hijrata ba'da al-fath la hijrata ba'da al-fath daga yau duk wanda an maka ya zaman sa shi ke nan makka ta zan gidan musulunci babu batun barin barin makka a koma madina ko ba haka ba ba hijira bayan alfasti alfasto a nan ne. cin makka da arziki to shi na ido imam as-sakhawi eh, imam ash-shawkani ruhani da wannan hadisi da ya abinda aka ce malamai da mu isti'ara shi ne awo wanda yake sai an amfani da wata kalima ko wata magana da wani magabacin ka yayi a wani muhalli sai ka amfani ka kasa ta wani muhalli sai yace ai la hijrata ba'da al-fath aka ce aka rabaka Allah sai mun tafsirin bukhari sai yace la hijrata ba'da al-fath ai bayan fatahul bari da kuma na rage inda akwai littafi kamar irin fatahul bari sai yin bukhari to waka yi wani abu baya gare kuma lallai sadaka imamu sahawi ya faɗi gaskiya mun ga mafi yawan littattafai shi imamu imamu shaukani ya faɗi gaskiya mun ga mafi yawan littattafai shi shaukani yana nakartowa wani lokacin harfan bi harfin game da abin da ibnu hajar ya ce wani lokaci ma duk hadisan da ya sharhi na muntakal akhbar wanda sharhin sani aka ce ma a nailul aufa duka gaba ɗaya mun ga na yi daga cikin fata bari saboda haka ba abin ban mamaki ba ne kamun mu ci gaba ya kamata mu san wa ibn hajar ibn hajar dai su cikakken sunansa ahmad ibn ali daga nan ka bi salsalar sa ibnu muhammad ibn ahmad kaji kaji kaji ji ka ce ibnu hajar al al-asqalani babban sunan da an ka tambaye ka kace ahmad ibn ali sunansa ahmad sunan babansa ali sunan kakansa muhammad ibn muhammad ana ce masa al’askalani saboda an haife shi a unguwar askalan unguwar askalan tana da maskas a yanzu yankin gana isra'ila tana wurin an fi sani ana yi masa kunya da abulfabli fabli ya shahara da shahabu dingo babban lakabi da kambamawa da aka yi masa abinda mun ka gabata na ce mai alhafi an ce shi a wata anguwa ko a wani gari da aka ce gazza gazza yanzu ma ko a labarai irin na bbc da sauran kafafen yada labarai kuna jin ana cewa zirin gaza ko kaza kaza zirin gaza eh gaza inda suka faɗi double z amma saboda bature bai da shadda shi a cikin yare ne amma larabci akwai shadda zai cewa gazza sai ce gaza shi an fahimta amma wanda ce gazza yake to nan ne aka yanki al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a ce sa cikin shabana shekara ta hijira dubu bakwai bakwai da saba'in da uku bakwai da saba'in da uku kina fahimta in kuka ce yayin tarihin da yake Allah ya so irin waɗannan muhadori za su maimaitu nan na tattono irin karatuttuka ko kuma gudunmuwa magabata hakikanin gaske suna taka rawar gani ga mafi yawan al'umma musamman masu jin tafarki irin nasu yawa saboda haka in muka rike shekara haihuwa ce la'alla za mu faɗi wasu abubuwa da sun ka faru na tarihi da yawa wanda za ka haɗa suka ga kenan a sun faru ne lokacin ibn hajarin al An ana ce sa kamar da ambata shekara ta ɗari bakwai da saba'in da uku bayan hijira a cikin sha'bana masu bugawa sun buga sun ci daidai da shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu bayan miladiya dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu bayan miladiyya sun wato karni karshe karshen karni na sha hudu a miladiyya amma a hijiriya karshe karshen karni na takwas wata ya ce su a gidansu ko a ce family usura kenan sun shahara da neman ilimi a riga an san wannan yasa a kokari mutum ya kokari ya kasance da ya tashi da ɗabi'a mai kyau saboda ɗansa ya gado to shi ibn ya gado karatu wajen ma'aikinsa? duk da dai babansa ya rasu ibnu hajar din yana ɗan shekara hudu kacal a duniya kun ga abin ban mamaki sai ga mafi yawa maraya sai ya tashi saboda kaka ka hujjar cewa baka da uba ko baka da uwa ko kaza kaza kaza shi asnadiyar lalaci da wani abu mm-hmm. ibnu hajar radiyallahu eh, ibnu hajar rahimahullahu ta'ala ya tashi maraya Ila ina jin wanda ubansa ya rasu ya shekara hudu kila muna ce masa maraya ko kaga maraya na asali ma uwarsa ta rasu kamin rasuwar oban sun ta haife sa bayan haihuwar shi ya haifi da shekara biyu gare uwarsa ta rasu kina fahimta shi ke nan gaba da baya kun ga bai da uwa bai da uwa ko ba haka ba ma'ana sun rasu amma kamin rasuwar sa ya ba da wasiyarsa ga wasu manya-manyan abokansa shi oban suna da wasu manya-manyan abokai guda biyu sai ba da wasiya gare su su kula mai da ɗanai dan Allah su azalci kan tafarki na musulunci tafarki a sunna kuma tare da tafiya kan ilimi shi waɗannan mutane guda biyu na farkon su zakiyu dini al-haruri ya fashi wannan sannan kuma akwai shamsuddin ibn qabbal a kula shamsuddin muka ce ibn qabbal muna da ibn qabbal ku shahararru da yawa wanda suka fi shahara akwai wannan shamsuddin ibn qabbal sannan akwai a malamin gwarzo malamin hadisin nan ya ibn sa'id al-qabbal kila an fahimta wanda aka ce ya ibn sa'id ibn qabbal ana iya kaɗi suna na sheku da da ibn qabban wannan yana nesa kwarai da gaske sai yana cikin almajirai na imam shafi'i ko ko almajirai da kabiyo imam malik kai tsaye a wancan lokaci ta hanyar tarihi a kula sosai wannan shamsuddin ibn qabban suna daga cikin waɗanda an ka bawa kalihun ibn hajar na su kula da tarbiyya kai kamar yadda ya gabata ibn hajar a takaice muna fara tun musan shi kwarai ibn hajar ya yi aure yana da shekara 25 kaga irin ikirari da aka cewa aure na hana aure in eh, aure na hana karatu kila a wata al'umma sabanin wata al'umma ko a wani mutum sabanin wani mutum musamman in akwai ragganci cikin dalil jin a rayuwa ko ba haka ba sai dan abu dan kankan ne zai hana ma karatu sai a ce ai aure ko ce wani ko mi ko mi ko ba haka aka cewa ba ana ba mafi yawa ko almajirai tsoro da wannan hasali ma kuma zai goge ma irin fahimtar west fahimta ku yare a kudanci ko kuma ce yammacin duniya wanda suka cewa kar awa mace aure sai ta gama jami'a ko kar awa namiji aure sai ya gama jami'a shi lallai akwai wasu matsaloli da aka iya samu amma duka musulunci ya dauke matakin magance su to in yanzu babu wannan matakin gaskiya za a ce ana gaba da matsaloli kwarai da gaske don auren makaranta ta musamman aure wani ta wata rayuwa ta ta musamman domin dun baka ji ta baka mai da addini musulunci ya cin da lalle za a samu matsala samu matsala kuma zai taba komai naka na rayuwa hadda harka ilimi ko haka ba duk mu kiyaye da wannan ya rasu ya ya aure a shekara 25 in ka buga an ce an ce an hayin shekara ta ɗari bakwai da saba'in da uku an ce ɗan shekara ashirin da biyar za ka iya gane lokacin da aure ke na ɗari bakwai da tisin da takwas sa ta farko ta hau masa yaya uku ɗaya biyar mata duka gaba ɗai mata ne guda biyar sannan kuma da ya sake aure wata mata ita ma ta hau masa a wata mata guda sannan kuma ta hau masa ɗa namiji wanda ya sa masa suna Muhammad. Muhammad ɗin yana cikin manya manyan malamai bayan wucewar ibn hajar ina cikin in muka shi kila muka diba rayuwar sayyidi za mu samu ɗaya daga cikin malamansa akwai muhammad ibn hajar din nan kila an fahimta dan dan ibn hajar wancan in baka sani ba da yake ibn hajar sunan family na sunan gida na sai a ce ibn hajarin sai abubuwa su rikice ma in ko dan aka ne ko uba aka ne in kana son kai saurin ganewa karni kaka biyu rayuwar eh, shekara kaka biyu ko da kuma almajiran da suka yi karatu tare da shi ibn hajar a hakikanin gaskiya babansa ya ban masa wadata ko ya ban masa dukiya gwargwado wadda ke ta hana masa yin barace barace ko koyin maula da sauransu sai sa ya dogara da dukiya wajen karatu yana da dukiya gwargwado a lokacin haka sai zan bai samu tsala karatu ba kuma wannan sai ba shi dama ne aure kamar da muka ambata halayen ibn hajar ba sai mu ambata ba ibn hajar an rubuta halaye game da shi masu yawa akwai ma littafin da an wallafa kan haka nan ibnu hajarin wa akhlaqu Ibn hajarin da halayensa kawai abin da yasa kun ga hajar yana kan yabo kware da gaske da rubuce rubuce kamar ne bata muku tun lokacin wuciyarsa kusan babu wani alhafiz mutlaqan tamatai saboda ta ya ga rubuce rubuce da dama a gurguje ibnu hajar ya rayuwa da zamu ambata ta neman ilimi da ba da karatu har zuwa lokacin da ya rasu sai ma mutum rasuwarsu a gurguje kawai dubu ba su hasken farkon rayuwa da ƙarshen rayuwa ya rasu shekara ta tamanin a ɗari shekara ta ɗari takwas da hamsin da biyu ɗari takwas da hamsin da biyu sun ka buga da ran da an kaya kayace sa ɗari bakwai da saba'in da uku zuwa ɗari takwas da hamsin da biyu kusan za ka samu rayuwa shekarun da ya a duniya shekara saba'in da tara saba'in da tara da wasu ɗan watanni kamar wata hudu da kwana goma sha biyar kamar da suka ambatawa an turbuɗe shi a ƙasar shi inda aka yi shi an turbuɗe shi a lisar ne kasar ce a misira inda nan ne ya rayuwa masu yawan rayuwarsa kuma jana'izarsa tana ɗaya daga cikin manyan manyan jana'izojin da an ka ambata sun samu mutane da yawa bayan rasuwar ibn taymiya kusan ana cewa babu wani wanda mutane suka yawaitu kan jana'izar sa suka zama ko ina da ko ina an rayu an an halartu kamar ni kamar ibn hajar bayan wucewar imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ina fatan muna biye da haka na'am to bayan wannan sai mu ce kamin mu zo kame da neman ilimin ibn hajar akwai abubuwa da yawa ko akwai wasu abubuwa yan kaɗan suna da yawa amma na karatu na tsakuri yan kaɗan daga ciki wanda aka sun malami ko ko ɗalibi mai neman ilimi ya kula da su wanda kan haka muka sun buga a rayuwar ibn hajari rahimahullahu ta'ala na dubban dan makaranta bari mu ambaci goma daga cikin ishirin da takwas sun ka ambata sai mu ambaci goma da Allah su ishe mu buga misali cikin rayuwa sai na farko ana buƙatar ɗalibi mai neman ilimi muna neman neman ilimi na addini duk da dai in ka nemi ko waɗanda ka ɗabbaka cikin rayuwarka ta neman duniya to alhamdulillah za ka samu yabo ko ko za ka samu riba in Allah ya so duniya da lahira na farko ana son mai neman ilimi da ya tsalkaka zuciyarsa daga gishi da hasada da keta da mugunya aƙida da mugunya tahalta waɗanda ka tattaruwa cikin zuciya kila an fahimta wannan zuciyarka ta zan fara tas babu ko tsofani na ko hasada ko siyayya ko kuma dilli ko shikidi a dukkan yan uwanka musulmi kafa kulansu sannan kuma a yan uwanka ɗalibai musamman su wannan mataki na farko kenan saboda ilimi haske na ilimi baiwa ce ilimi amuna mai tsada Allah bai za a ba a cikin wata zuciya gurbatacca zuciyar da kusun Allah zuciyar da ta tafi kasa mun sallah sallah a hadisi ingantacce yace inna fil jasadi mubhasan idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasadat Fasadar jasa da kullum وهو القلب كو ko alawa hiyar kalb a cikin zuci a cikin gangar jiki akwai zuciyar da in ta akwai abin tsokar da in ta jaru dukkan gangar jiki ta jaru kamar da in ta gurɓace dukkan gangar jiki za ta gurɓace annabi ya ce ku saurara in gaya muku ita ita ce zuciya to babban al'amari da ɗalibin ilimi ko wani irin ilimi kaka nema sawa'un ilimin shari'a ilimin addini ilimin sanin makoma ilimin alaƙa da ubangijinka ilimin mu'amala ilimin sana'a ilimin zamani farko inda za ka fara aji ka tsarkaka zuciyarka da duk miyagun halaye ina ganin cewa ko da mai majini in ya zo aza gina kaga ya fi ya share gidi ko ba haka ba kuma ya gina foundation ko ba haka ba sannan ya zuba kankare da sauransu ko ba haka ba asali ma ana su ne inganci sai an yi ko eh kaga duk dun saboda gini shi kwaliti shi karfi to haka ne mai neman ilimi ka tabbatar da zuciya kawon keta ba a san hafada ba ba a san kiyayya ba ba a san gaba ba tsakanin masu neman ilimi wannan abin da kuka jin yana fita ga bakunan mutane ba na su sai bakunan mutane jahilai ka ce wani ka ce wai ai malamai sun fi yawan haka ko haka ka ce ba sai ka ji mafi yawan mutane jahilai suna haka amma saboda ni shi wa bai gane ba ilimi darajar ilimi shi yasa wasu da yawa suka so doji suka sojan gona shi na fahimta ko fahimci sojan gona kowa ya naɗa rigar malanta ya naɗa rigar ilimi ya kafa a rawanin ilimi sai ya ce malami na sai ya yi halaye irin halaye yan banza amma cikin rigar malanta ko sai a kama bidiyo ana cewa malamai haka suke ko malamai sun cika hasada malamai suna da kwaɗai malamai ko ba haka ka ciya ba ba malamai ba ne kila an gane ba sai dai a ce kura ta cikin tuwahin mutane ko ba haka ba sojan gona na aka wa ilimi amma ilimi addini bai gari haka nan ba farko kamun ka sai kuma ya zauna sai ka tsinci ka yi tsintsar ikhlasi dan Allah da ilimi kamun ka samai sai sa tsayuwa mutum ka barka cewa in ka tashi neman ilimi. babu takawa babu ikhlas ya fara gadan gadan kana dole na yi amma kamun a kai labari ka bace suna ne to babu ikhlas amma in ya fara daga khilaf ko ba haka ba ko da bai san menene ne karɓa ba amma shi tsakani da Allah sai ya kai samu ilimi dan Allah sai ga Allah ya ringa munkata Allah ya ce kike da gaskiya Allah ya aza shi kan shari'a sai ya jawo ko ba haka ba hatta da wanda ba musulmi mun samu rasu ta irin haka zai mutum ka tashi a tsakanin ne ɗari bisa ɗari shi kawai sai ya kai gane gaskiya duk da alhali da cikin ilimin da ya kai bai da shi ba amma yau yana yi gobe yana yi sai ya da gaskiya sai ya samu imani saboda haka na farko tsarkake zuciyarka dukkan jilli da hikiri da jiki da duk abin da za a samu rayuwa ta ɗauka wai kitabul akhlaq na wani malami wanda zaruji mai ta'alimin musta'alim ya ishara zuwa gare Na ne halaye na na banza don ka kauce musu sannan halaye na kirki don ka siffanta kansu ba sai na ambata muku ba wannan ibnu hajar in Allah so za mu ci a kyakkyawan niyya ya cika wanga lamba ko ba haka ba lamba ta farko ya cika in Allah so kamar za mu gani cikin maganganu ko cikin abubuwan za su tsakta shi abu na biyu kyakkyawan niyya wajen neman ilimi kyakkyawan niyya wajen duk baka da hafaza baka da ne baka da ne kyakkyawan niyya me muka ne da kyakkyawan niyya ka yi nihin dan Allah da iliminka da aiki da iliminka da rayar da shari'a musulunci da kore jahilci gare ka da kore jahilci ga abokanka da yan uwa da mutanen gari gaba daya da duk kalmanu haka kullun a gane wa gaskiya a jita sila fahimta ba manu haka ka samu abin duniya ba ba manu haka mutanen su ba ba manu haka a kama nunin ka ana cewa wani na in ka wucewa. ba manu haka addinin Allah ya kahu shari'ar Allah ta tabbata mutane su samu tsira ka karantar da mutane ka ilmantar da mutane a rayu tare a mutu tare a shiga aljanna tare wannan shine husnul niyyati ina fatan mu gane wannan to kar ka taba samu ka wani abu ki taba sun komai in kana neman ilimi duk abin da haka son ka samu in dai ka shiga da niyyar dan Allah to zaka same shi kuma Allah bai baka shi ko ba haka ba wannan kenan saboda haka girma kika so daraja kaka so kuɗi kaka so me kaka so kai dai kai ikhlasi da Allah ka roƙi abin ga mai shi wa inna lana lal akhirata wal ula alheri ko duniya da lahira ma'ana farko da ƙarshe ma'ana duniya da lahira duk ta muta inji Allah ko wa inna lana lal akhirata lahira ta muce wal ula da farkon duniya kenan duk ta muce saboda haka kai aiki ga mai abu kila an fahimta kaga in kana mutum misali a ce kana so a ce ga wani mai kuɗi na karin misali na buga ko ga wani mai kuɗi koko ga wani mai wani abu kana son abin nan kuɗi za ka wani hidima koko mai su mai su za ka yi mai sai ba ka shi na fahimta saboda haka kuskure na kwarai da gaske hasara ta tun farkon neman iliminka ka buɗe baki ka buɗe zuciyarka da neman abin duniya shi na fahimta da manufar ka bari ka samu ka a haushi da yawa mai neman wasu masu neman ilimi suna neman ilimi ba zai su samu ilimin su haushi haushi da wani kowa ne ya kunya taso kowa na kuri ya kowa iri kowa ne kaza kowa ne kaza bari ya cire yawan karatun ya taho a yi mukabala ko bari ya cire wai karatun ya tura nuna mai shi bai san komi ba har ta ba ta niyya ta niyya suna cikin lalacewa cewa al'amari kuma lalle lalle in za ka shiga ilimi dole an san sai niyya ta shigo ba wai irin ka sai waitu ba ba shi ba kudurin ka cikin zuciya lalle lalle kana da manufa to duk kokari ka yi tsayin daka ka yi tsayin alif allo kan zuciyarka husnin niyatin naka ya zama don Allah ina fata mun gane wannan ibnu hajarin a gwargwado ya dabbata wannan abu na gaba ka yi hanzari ka yi hanzari ka sauri ka ɗau ni za mu a matakin gaggawa na ka ci ribar rayuwarka ko ka ci ribar kurciya karatu ilimi daga cikin abubuwan da ka taimaka ma neman ilimi bita ce cikin kurciya bita ce lokacin da kana shafin kana samurayinka ba ka da matsalar gobe ba dai kajiya jiya la an fahimta babu wanda ya ba ka ajiya ba abin da ka ɗaukar ma hankali ba wata mata ba wani ɗa wanda ka ɗaukar ma hankali lokacin da kika tashi ka rasa ina ba ka ko ba haka ba kaga sai lokacin kurciya ka rasa ina ba ka to kai in da wannan damar ta ina za ka irin wanda ina ka fito bai ce bai sani ba sai na za ka shiga ne yana yawo ko ba haka ba to kai in kai in da wannan damar ka nemi ilimi a lokacin Allah tattara ma alkhairi ya tattara ma kantin harda ya tattara ma lokaci mai tsawo don daga cikin ilimin muka akwai abubuwan da ba a samu su da su ko ilimin ne ko ilimin akwai in ka riga ka tsuho ba ka yake ba to sai dai ka dangana ka nemi abin da aka wasu ilmuka aka samu sun ana yawo eh, eh, ko an tsoho ana samun su amma wasu ilmin mukka to lalle sun ka wuce ka sun wuce ka shi na fahimta yau wani malami na ba da wasu da daga samun mafi yawan wasu malamai ko ku wasu mafi yawan da aka ce malamai yace daga cikin illolinsu a suna kauce ma gaskiya ga gaskiya kamar ka kama ka rika ga gaskiya tana dan yaro shekara goma ta ka gane ta amma sai ka iske wani ne wani tsoho ko ko wanda cizo a shekaru ne ka magana da cizo ba da cizo na halaye ba da cizo a shekaru sai ka sami wannan abin ya yi tari an ba shi misali an buga gabas an buga yamma kudu da arewa an yi sama an yi kabi ya kafa ganewa ko haka ba yace daga cikin matsalolin in ji malamin yace daga cikin matsalolin neman ilimi ko ko a hama ba ba a hama ba sai da an ka tsufa sai ha gano ilimin na da amfani sai an ka taje ta bai shi da an fahimta daga dole a rasa ganewa Sai yawa daga cikin ilimuka misali da cikin ilimin hadisi kamar da masu yawan malaman hadisi ka ambatawa ba ka iya nema ne ko ba ka iya gane da in ka tsufa yi da kila sai da kabba shekara hamsin ko sittin baya sannan ta ce da an ta kuna bukhari ba ba haka ba yau bukharin zamani ta ta kafin ka zama ka san abin wakuce ma wala ta hina ma lokacin nan kuma duk wata dabara ta riga ta soke kaga ba ya samu ne kana ne ba a samu ne irin lokacin nan irin misali ulumul qur'an kama kama daga hadda ce hadda gangaram hadda ta kwarai sannan da sanin ulumu nashi da tafasir nashi da akawal da rigingimun da cikin harkar tafsiri ba sai sanin su in kasuha ko ba haka ba to duk waɗannan ilimuka to kai kokari ka ci ba samartakarka ku tuno da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a na cewa ne na cewa ka yi umfani istanim hamsa kabla hamsin ko ba haka ba daga duk yace wata babi ka kabla haramika ko ba haka ba da samartakarka da kurciyarka da rayuwarka kamun lokacin da ka tsufa ko da a irin shekarun mu da bamu so ba irin shekara kaza kaza kaza in ka kula lokacin da kana baka san ciwon kanka ba lokacin da aka yi ma bulala ana tura ta makaranta kana zuwa makaranta sai ka kai lokaci kahiri kana kashi sai ce kilo kilomita da yawa ma ka damu ba ko ba ma a irin yanzu ma fa kai ma da adda sauran kurciya da sauran karfi to ina da an ce lokacin da aka ce mutum ya ba hamsin ko sittin baya saboda haka ya kokari ka ci rayuwar rayuwarka kuma kakka bar kakkan umari kakka yadda da saufa kakka yadda da saufa ai zan yi bari dai a kan sani yanzu abubuwa bari dai a dan gama bari bari shekara mai zuwa ko ko ba haka ba ko ko bari mallan wane ya dawo ko ko bari in gama kaza ko ba haka ba da an je ma sai irin wanga da ya samu rayuwa mafi yawa daga cikin masu neman ilimin boko ilimin boko irin yana cikin wanda aka yi amma abin da kasu in ce sai ga mutum ana cewa to bari dai a bari gama jami'a ko ni dai bari gama jami'a ko ba haka ba aka cewa ba shi canji ne da ta ce sai a ɗauke shi a kai shi bode bode babu wani abu na addini illa dai harkar karatun nan sai in ya dawo dan watan guda da aka yi na hutu a tura shi dan makarantar islamiyya ya zo ya yi shi bai gane ba kuma bai bari uwa ne ku gane ko ba haka ba nan zai kulla abuta da wani wanda yan hutu ya koma zai kama jami'ai hankali har ya dawo sannan kuma bai kasu ba ya gama sakandare bayan gama sakandare ta a ko kotu sai ta gaba da sakandare kuma to sai a kama mai saufa saufa in ya gama aiki ya dawo sai ce kai yadda aboki ne wani ka hada kurani an ce mun ka ta aure ko Allah ko ni ba ni graduation zan yi fara in ya yi yayi graduation zai zo ya fara abin da nisa ko ba haka ba abin da nisa kwarai da gaske kuma da ya gama graduation sai ne zai da aiki kuma ko ba haka ba da ya gama kaga sai ta yawo da kwali ya mance irin abin gadan muta ba wace ka ce ma saurin mutu sa'a ya sauri har ya wuce sa'a ko ba haka ba eh, eh, sai dai kuma da neman aiki da ya samu aikin ma ga mai gaman katar to shi nan wanda ya kawo aiki kafin bai bane karatu ko ba haka ba don kana yin kara karatu to ya sabu take ka dashi kaga dun rayuwar ta lalace a kuma har a yi ritaya ba san addini ba ko ba haka ba har a yi ritaya da shekara 65 zuwa 70 kuma shi ke kenan ritaya sai ya taho an faɗa addini ya ta da Allah ta wani wata da ta wani gaba ko yi ko ba haka ba kuce to tun haihuwa sai bai san yara inda aka addini ko ba haka ba in eh, bai wani aka addini ba ne sai dan shekara 25 in ya mai gyara ta tun ba a heka ba ko ba haka ba ta gara ta lalace wannan ma yan kai sa'a in kuma abun ya zan irin wani wani abu na daban ko addini zai saurari Allah ya kiyaye mu ala kulli halin ka timo da rayuwarka dunnan kafa kulan mu babu wanda ya wuce har da gaba ɗaya mu ina jin shi dan samun za a yi shi dan shekara 70 70 nan kadan nan shi cikin yatsun hannu kana kwalle shi ko ba haka ba in ku ba kai shekara 70 kana ya harda wannan na faɗi na sun kakka aza a cewa lokaci ya wuce ka kai shekara talatin ɗinka ko arba'in ɗinka gaban ka ya faɗi lokaci bai wuce ba sahabban man sallah sanar da yawa daga cikin su akwai sun ka musulunta suna da shekara hamsin sittin ko ba haka ba amma kuma sa da ta alkur'ani ko ba haka ba san so da yawa kuma suka shekara ma wajen hamsin ko ishirin baya da manzon sallah sallah Allah mu gani abu na gaba wannan nasiha ta kuma dukkan ɗalibai na kowane bangare shine ne shi ne ya ɗauki wadatar zuci ga abinci da abin da Allah hore mai tuwahin da Allah hore mai abincin da Allah hore mai abin hawan da Allah hore mai wadatar zuci in kana karatu kana hangen abokinka wane kana hangen wane kana hangen wane wane fa kaza mota gari an ce wane ya sai hiri wuri ka za da shi ba ba haka ba an ce wane kaza da kana haka nan to kai shi nan sai kin rayuwarka ya balbace shi ke nan kai babu ka cikin harkar ilimi saboda haka babban abin da aka so da dalilin alkana wadatar zuci a jikoni da ta batun komi za ka cimma duk abin da aka son ka cimma ko ba haka ba tinkin kau za ka wa wannan da haka bibi can wancan wancan, bai ba ka misali ma da al'amarin duniya ba wani lahira ba wanda na lahira shi har da garanti amma mu zo gama na duniya da bai da garanti ko ba haka ba shi kenan ka tashi da kai da abokin da suna yara an tura ku firamare ko kun je firamare kuna yi da gama firamare shi kenan kun ka dawo kun ka dan fara sakan da sai abokin ka yi watsi sai koma wani abu na daban wanda ba shi ba ya baka kana ta karatun harka kana ta karatun boko na ce na buga misali da na duniya misali sai da na duniya ba na ce boko na duniya ne tsabage ne ba ya danganci mai ne ko ba haka ba kai mai ne kana imel ka ce zan duniya kuma ka rinka ce zan lahira kuma ka hada baina baina ko ba haka ba wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asir kama hasallahu shelaika haka ka'ida addini take ba a ce zungur ka kwan sallah yi ne sallah ka kwana azumi yi ne azumi ba la duniya ko ba haka ba sai haka nan ba ba mai wannan ai duniya shine mara'ika ko kuma da duniya aka neman lahiyar saboda haka a fahimci abin da kyau to shi ke nan mu koma ga misalin mu sai shi ke nan sai wancan yanzu yin haka batun karatu din sai zan zanni sai zan baka kai ne wahala kai ne ni kai ne ni yau sai zan bai wannan sana'a ya batta ya kama wannan ya kama wannan ba na so in buga misali da irin na ukkan sana'o'i ba don na sun a nan ya tattartun masu yin sana'a babu wata aka tuka in ba saka ba ko ba haka ba ina ganin kuma saka ba sana'a ta ba ba sana'a ce ba ko sannan ko da irin yan wayewar yammaci da ka ɗauka irin kawanci sana'a ko sana'a mun ga musulunci ba sana'a ta ba saboda ka duk abin da Allah haramta kakkace sana'a samun duk abin da Allah ya halatta a abincin kada abincin ka sana'a ta ko ya ba tare da abu da misali da kowane irin abu abinda da nika sun je in ce yabbar su sai kama sana'a ko kowace iri yanzu ko wanda ya samun ɗan rana ya samu dubu ɗari ko nawa na ya samu sai mata sana'a amma ni amma bai da takarda ko ta firamu to kaku kana nan kuna nan sai shi kenan sai yau sai yau ya zan ka kare sakandare ka daure da ma yan kuɗin sai ka yi ƙwadawa ka samu ka kare ka ɗan tijariya kana nan da ƙyar da ƙyar ka fi maka faɗi kaddara ko na ka ce ka sa ka kawo ka fita da ƙyar ko ba haka ba ka fita da sakila sai ka daidaita ko ba haka ba ka da jariya ko ba haka ba ko da sakila ka fita kattare Allah ma da ɗan doko ko ka jira ko baka jira na gaban karatu dai ka samu aiki a irin rayuwar samu ko haka ba yau da gobe yau da gobe sai a shekai ne wani babban ma'aikaci a baya ka taka ko ba haka ba kattare ɗaurowa a kai ne famto famanan sakatare a waje a jiha ko kai ne eh, head of service a jiha ko karewa karau a tarayya ko ba haka ba la'alla za ka samu wani position da ko mataki ko matsayin ko mukamin da ba shi wannan da kuna karatun firamare tare bari ba shi da duk garin ku karkashin ka kake ko ba haka ba yau in ka ga dama Allah ya kaddaro kana da lalata mai sana'a dare guda ko ba haka ne ina mata shi da kun fahimce ni eh, dare guda kana da toshe mai in Allah ya yarda duk hanyar arziki ne. ko ba haka ba zai yawa mun ga irin haka a ƙasar da ma an irin haka a saka aku akwai waɗanda ne waɗanda suka samu takin saka da shugabanni ko ko da wasu abokansu ko ko wasu ɗan ajin su kuma suka yi fatali da abubuwa suka yi sai da wani wannan da ya zan har gaban ƙasa ko ba haka ba kuma amma sannan ya yi ramuwa a lokacin da wancan bai zan kowa ba shi da dai an musa da wannan misalai saboda haka to in ya zama ilimin duniya ana iya samun haka to ina da ilimin ne ina da ilimin addini mai garanti ina fatan mu gane wannan eh, saboda haka ne abin da ka sun kawai in ce shi ne ka wadatu da duk abin da ka samu kanka a ciki lalle lalle ba dole na ka samu kuɗi lokacin da kana karatu ba ba dole na ka samu tufa mai kyau ba duk kace sai ka tufa mai kyau ka samu wurin zama mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau kuma alhali kana ɗari to ka nemi karya, ko ba haka ba ƙarya ta kuma karya hanyar ƙarya ba ta bullewa saboda haka wadata ga abin da Allah ya raba ya saka abu na biyar taksimul waqt min jadawali yin table na tsarin karatu wanda ba mu sa wannan dubu da eh, magana da yawa kame da shi lakta ta musamman ta irin samuwa a yi wannan ta musamman ya aka tsara lokutan karatu amma da ala kulle halin lokutan karatu sun tattaru akwai lokutan dare akwai lokutan rana akwai lokutan asuba akwai lokutan da marice kamar da malamin isara na cewa lokutan har da kila masu yawan lokaci lokacin jikiri har da ta fi tsayi a lokacin research lokacin asuba har eh, research kayan saurin cikin da abubuwa lokacin in kana son ka hidda ka samo su kunce kunce karkashin nususu nususu qur'ani ko hadisi a dare ta yi haka nan sannan lokacin da rana rana tsaka bai da umarni lokacin ina rikofa yanzu abin da ka rubuta mai mai ta urguru rikofa na ce duk lokacin nan har da ko kwanya ba ta da ƙarfi in ba rubutun ba kila fahimta to wannan haka malamai da sun ka ambata amma irin wannan wa lakka ta musamman aka keɓancewa a sanci lokutan tsara lokutan karatu wannan ne na biyar za mu san irin haka nan gaba ga ibn hajarin sannan abu na gaba cin halal ka ji abu mai wuya ko ba haka ba mai wuya mai sauki kwarai da gaske yana da wuya yana da sauki rashin abin da zan ambata mai wuya irin haɗama da ba ba ce da yawan wuce fin kowa da irin rayuwar mu ko ba haka ba da komi abinda duk da ya yayo haƙi irin rayuwar mu abu na mai wuya ko ba haka ba amma kuma mai sauki na ga duk abinda an ka ce kakkai mai sauki na barin sai kike da kiyawo ya ce ba sani ba ko kun gane hikima shari'a Hikima shari'a kakkai ya fi yawa cikin a cikin shari'a duk sai ka sace kayan kurakai amma kakkai bai da wuya kakkai kakkai ko fantin ka kai ka da umurni ko sai da Allah ta gane to kattafi haram su abin da ka san haramun na a ka'ida to kattafi kattafi haram a cikin makarta kattafa haram a tufafinka kattafi haram a cikin kayanka abin da za ka sha kakkai mu'amala da haram cikin mu'amalolinka sawa dan kasuwa kake ko ma'aikacin gwamnati kake ko kuma dan mai sana'a hannu kake karka abinda kai ka so cewa wannan abin haram ne kila an fahimta wannan shine jigo a rayuwa Allah madaukakin sarki a wajen cin halal bai bambanta annaba da sauran mutane ba umarni guda ya ba su kowa ya shahada ko ba haka ba ba irin umarni da ake banci annabawa ɗaya a ba su ba saboda sun yi ka ƙarfi sun yi ka gwargwado kamar irin wanda mafiya malamai ka cewa an wajabta sallar nafila ga manzo sallar sallar misali kenan malamai suna cewa haka kaga amma mu an wajabta sallar nafila gare mu a cikin dare an wajabta kiyamul laila a ciki amma suna ce a manzon sallah sallan ana nuna cewa kumin laili illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila an ba shi umurni kum dole na yi ko wa tahajjad bihi la tilaka lak hatta an yab'aka rabbuka maqaman mahmuda shi ma wannan ba umurni bane ko ba haka ba amma ma musamman musamman sahabbai su da sun kai kowa kokari a zamanin mu sallah sallah da kuma kan ya ce salloli bayan sallah musamman cikin ramadana su bi su yau a yi gobe da su jibi a yi da su karshe dare na uku ko dare na uku a wata ruwaya ne faru cin fitowa yi ne ba su uzuri kai ne yace na ci fitowa saboda ni har ce an tafka da alaikum ko ba haka ba dan tsoron ka a faranta muku ita idan da kaso in ta ga sunan na tana ba farilla ta ga kowa ba ko ba haka ba amma wasu malamai sun isharar ta farilla ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam abin da in kawai an bata akwai wasu abubuwa da aka azama annabawa ba azama sauran al'umma ko ba haka ba a shin hal kowa da kai da annabi wajibi ne duk ko murni guda su guda kila fahimta an kun tuna hadisin abu hurairah yana nan kusa kusa ma ko nan a cikin mai na hadisin ya kawo shi ko ba haka ba na cewa Allah ya umurci mu ne da abin da ya umurci manzanni da shi ko ba haka ba a kawo hadisi karatun hadisin sai an muhallin ta na mu ga magana samu ba ba haka ba in ji abu hore ce bayan mu sallafin ya ga magana magana da take da cikin halatta haram sai ya ambata min labarin wani mutune in ji abu hore da shi kawai wannan labarin wani mutum da yake ya yi doguwar tafiya alamar cewa ne alamar cewa mata kuma manzo sallallahu kun san ya ce addu'a matafiya sai abin karba ce ko ba haka ba kun gaya da sharadi guda cikin karban karba addu'a sannan ni a shahasa a gabara ko ba haka ba bai da ko kuɗin aski ko ba haka ba kuma bai da ko kuɗin wanki a ta haka a gabara alaman ni alaman mutsarruna alaman fasiru afa mun yujibul mutsarra idza da'ahu ka'ida idan mutsarru ya kira Allah Allah na karɓa mai kawai ka zama mutsarru ko ba haka ba kira Allah duk ka shiga wata waya wayatun hali kira Allah Allah zai ji kukanka to ga shi kuma matsawara ga shi cikin wacin mawuyacin halitta sannan ne يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يحتاج هن زوا السماء دك سن ادامنا الدعاء دك هن زوا السماء كو هكذا كن جل دينا هدو سنن يا رب يا رب دك سن كلمه اشرا الله نن تاكي ديغو كيف يا اوبنجي نا يا يا يا باوا نا روتين با كلمه رب شفا ناس السعدي أتكلم الثاني فكي سورة كريم الرحمن في تفسير الكلام المنان يكفي رب رب هنا نجد في سونا عندي في يوم maimaituwa in dai banda Allah kalima Allahu ta cikin sunan da fi yawan maimaituwa wajen addu'a wanda annabawa kai saboda ni saboda yana da garanti na karɓar addu'a ya biyo misalai irin ba da misalai na irin addu'in annabawa ربنا وإن لم تغفر لنا ربنا كذا ربنا كذا ربنا قد آتيتنا من الملك لا يوسف ربنا كذا كذا نعم نبي إبراهيم عليه السلام رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا تعالى نبي عيسى على ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا إذا يدعو كون النبي يكاوى الدعاء به شرع سامي ربنا حيكون قنقر قنقر جماعة جتا الله يكتب منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جتا كان حسن فضل ربنا أنا مثاني كيف تقول مثل مكوما جاهدتي تقول حسن وانا من الدعاء كان أقول يا رب يا رب بيوم عندك كلمة لكتاتي رب أما سيد الكتش ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وبذع في الحرام انا باتفاقنا يستجاب له ودان ابوها تكوي انا دبا دبا يا حرام يا رب الله يكرم امي انا بابو ني باب الله يكرم امي ان كجا دين ما حرام يا كجا يا روكا اي تكدس انك سامو ساعه ساعه دايتا ايرو ساعه دتني جاريدو ko ba haka ba shi ina kawai an ka samu ya taba ce taba san sai ta sai ya kawo ya kawo ta shi ke na yau ma in ke ba ta ya gyara ko ba haka ba to irin ita ta an ka samu amma ba wai ya rabbi ta ita yan wani ba Allah samu gani abin da ka ce ya ce ɗan uwana mai neman ilimi idan kana son ka ta hakkin ilimi kana son ka samu ilimi tsaftatacce kana son ka samu ilimin da aka yaba ma a ce Allah ta ka alkhairi kana son ka samu ilimin da zai kai ka aljanna ba wuta ba to ka tsarkake niyarka ka tsarkake abincinka ka tsarkake tufafinka da duk abin da zangance ka da sun hawa kuma abin ga mafi sauki na duk abin da ya zai kana shakku ko kuma ka tabbata haramun na kyale shi gefe guda ba su ko ya zo ta hanyar sakau da ido ko an tilasta sama, karɓa ta takat sai da an fahimta wannan za ka ga takaituwar rayuwa albarkar rayuwa gwaɗin rayuwarka ka shekara kila talatin ko aure a duniya amma sai ka cika duniya kamar ka shekara zuwa ga malamai da yawa nan sun ka gabace mu har yau ana faɗin ko ba haka ba sai mun ga kila albarkar rayuwa a rasa jin misali ɗauki sai Usman bin Fodiyo a kasar nan tamu shi ɗan bugun a wannan maudu'i sai Usman bin Fodiyo sai ba baku wani abu kaɗan a cikin tasirin warakati bijan ibadu mali min al-abayati na dan uwansa Abdullahi bin Fodiyo ko ba haka ba ya ambata wata nukta wata daidai da nan wani dan point daidai da nan yace a lokacin da Sheikh Usman bin Fodiyo ya fara wa azoza tun bai zan wani gagarumin malami ba kan ma ka cire mujaddadi tun yana irin almajiri da mai zuwa wura wura ne wa'azi ko ba haka ba kalli bai da shi ba ya da dauke wajabci da Allah ya azama kan kowa ne da ya ga aikin banna ni Allah azamai mara aminku munkaran قد يغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان ثم هكذا فالوقت كل شيء عثمان بين التعريفين من ملكي بين التعريفين هم بل يتكوان جوء أبيني ثم هكذا أما يا بني لسان كما إيوازي ثم هكذا هذا جمعت الله يقول أتعيا وحيكينا to sai in wasa da ke matakin lisani matakin wa'azi abin da ka sai ambata wala Abdullahi sai in ka ambata mana inda ta mana ka ziyarta wurin wa'azoza daga cikin sai ambata mana ya zo yankin zamfara ko ba haka ba ya shekara biyar a zamfara yana wa'azi nan wurin da ka sai uku sai ce daga cikin al'adar malam in ji Mara Abdullahi yana nan wani malam sai Usman yace daga cikin al'adar malam ya kasance yana guzurin abinci ne na halatta daga gida don ya kasance bai cin abin da duk an ka bashi inda ya gudun kai ya fara cikin hawa kuma bai cin abin da aga hannun sarakuna da sauran manyan-manyan da ya kajiyar da kasa bai ci saboda ne saboda kiyaye shura yasa dan abin da ya ka guzuri sai ka guzuri ya tashi ta nisan yadda ya ta kuma gwargwado dan kare kuma ya sai ya sashi wani guzuri ko ba haka ba wani daga cikin mu bai haka ko ba haka ba wanne daga cikin ɗaliban ilimi za a ya tsananta ma kai ne neman halal hamu wannan shi kasa ya kamata mu canza salo ko ba haka ba kar ka zanna a matsayin ka almajiri kai jiran Allah koro to cikin Allah koro sai a samu shi ya koro ko ba haka ba kuma da yake kana kwaɗari za ka mai jizu kai ba ka mai yazuwa ko ka san nake dan na Allah na Allah na ba shi ya gane ko wanda haraka shi ɗanta to tunda ka kwani baka ci ba kayan baka ci ba don ba baka abin nan kasa zan wajibin kowane mutum na ya zama ya kiyaye da wannan maudu'i na babba za mu kiyaye ibn hajar wanda kasance yana gudun haram haram na biya ce ko ba haka ba kuma ya buga babban misali daga wannan abu na gaba akwai wani abu bisa ga halar tsantsani ko ba haka ba tsantsani ma'ana ka dogara ka ce sai halakka ce ko cin halakkarin ka tsuntsuni da duk abin da ni zai baka mara da duk abin da ni zai lalata ma al'amari shi da ina kara fara ki tsuntsuni za ka iya ganewa akwai abin da yake halak na alhamdulillah ba matsala ba ce ko ba haka ba amma shi ne zai kawo ma samaki a matsayin ka na mai neman ilimi ko zai kawo ma bata suna a matsayin ka ne mai neman ilimi ko zai kawo ma dafacewar basira ko lalacewa al'amari a matsayin ka ne mai neman ilimi ko ba haka ba to ko halar naka kiyaye shi shi an fahimta kakka ta har ta halar kaci kana zaune Allah an kawo masaraka ko ba haka ba hujja ba shi ma ya kamata ka kula yadda haram ko ko yadda abuwa ka zo ma saboda ni saboda haka kai tsantsani wajen zaben ka zaɓi mafi halar kuma ka zaɓi mafi zama tsantsani shi an fahimta da yawa tana ganin cewa ga wannan kafin irin sana'a ce gaba da baya ko ku a ce a matsayinka na almari ka ta dan siyasa bai da aiki yau wani na fisi in ba siyasa ne ko ku a halin da ta san shi gaba da baya ko ba haka ba bai da bai da bai da abinci sai haram ko ba haka ba ɗauki misali malamai sun ba da fatawar cewa idan mutum ya baka sadaka ka aje abinka ko ba haka ba ka aje abinka kuma ka yi shi da kila baka sa inda ya samu baka an samu din baka san dai aiki na a haramta ba ko ba haka ba amma ya kamata ka rinka kauce wasu abubuwa don yi sai ne ba ya san irin ta kamata ba a ce kana kowa wannan alhaji wane commissioner wane mai girma wane kana da kujera umra da haji ko ba haka ba wai a saka kawai cikin committee ɗin wa'azi wacce ka fake wa'azi ko sakkutu ba wa'azi sakkutu ba na wa'azi ko ba haka ba har ba da sai ka ce kasa mai tsinci ka wa'azi ba sai ma ba su da bukatar wa'azin ka ƙarin da da ka da su suna ka wa'azin ko ba haka ba kuma dan canka bukata wa dinka wanda gaba da ba duk mallamai na ga harami ga masallaci annabi ga harami ga ina to kika bukata wa dinka ko ku hausa iya bane ka take nawa inda hausa kana cin kiran duk masu bukatar wa'azin suna yan gida ko ba haka ba to ka tsaya ka karanta ta al'umma a nan gida ba bukatar tahiya maula ka nemi kujera a ba ka zama cikin yan ba na ce illa bane ba kuma kan kujera so wani ko ba haka ba amma da abin da muku kaka kai mai neman ilimi kuma wanda babban manufa an manufarka Allah an manufarka kuma gyara ga al'umma an manufarka to ka kiyaye irin waɗannan matsaloli kila an fahimce ni saboda ka dole ka kiyaye ba shi kenan ka suka ce a ah, halat ba ko ba haka ba ko cikin halat zaɓi abin da ke tsantsani in abin ya gaza ka daina shubha kauce mai man sallah sallan ya ce wa inna kulli kulli malikin hima kamun sannan man sallah sallan ya ce ah, ah, sunan hadisin kuma littafin shubahati faqad istabra'a min dinihi wa irfihi ko ba haka ba yace kadra'a yar'a aw al-hima yushiku an yaqa'a ku an yarta'a fi saboda haka kafin duk mai cin shubha mai cin halatta amma dai ai duk halal ko ba haka ba to wata rana ya an ka bashi abin da bai cika halar ba gyara wani zai ci ko wata rana zai ci ɗauraya ko ba haka ba ba madar haram ɗin ba ɗauraya zai sha to in ya saba da shan ɗauraya haram wata rana madar zai sha ko ba haka ba turanta gaba da baya 100% haram to zai iya ci ko ba haka ba ko mun ga haka yasa kullum matakin ne matakin lafiyar ta rabu ka za ka cewa ko ba ka ku aikata shi ba misali eh, da yake na tahi mahiyar musulma sai an kafi na ta kara hulɗe ina da kun fahimci ne ba a ce la ta zanu ba kar ku kusanci da matakan saboda haka mai neman ilimi ya kamata ya kiyaye kwarai da gaske wannan a rayuwa kenan abu na gaba ina jin eh, wannan shine na nawa wannan shine na bakwai shine don a rike misali tsarkake zuciya shine na daya kyakkyawan niyya shine na biyu cin moriyar rayuwa lokacin samartaka shine na uku wadatuwar da abin da Allah ya baka da shi maka da tuwafi da sauran abuwa shi ne na hudu na biyar shi ne tsara jadawalin kan tebur na rayuwa da lokuta safe da yamma na shida shi ne cin halittuwa a ɗari bisa ɗari halar sannan na baka wangare muka kare magana kai ne shi ne shi ne tsantsani ko cikin harar ka zaɓa ko ba haka ba ka zaɓi halar ko ba haka ba mai zama ko wacce fi zama in halar wadda in Allah ya so ko sabon annabi annabi ya ci ko ba haka ba ba ya kace nan ba su ma in suna ne ba su wuce ta kaga kaga sai babu da yinka ne har hada ko wani eh, saboda haka da ka tsaya kana maula kana roke roke kana ni kana ni a samu matsala to sai ka samu abin da ka rika a matsayin wanda ka yi na sana'a wanda ke sa ka dan abin samu dan ka sa dan ki shi nan ka aje ka koma wurin wato ko ba ko ba haka ba abu na bakwai abu na takwas afwan abu na takwas shine ne shine tsari ko jeri ko kiyaye wajen harkar mata cin abinci ma ba wai yau halar da haram muka magana ba tsari na irin nau'o'a da dangogon irin abubuwan da aka ci da kayan shaye-shayen da aka ci wannan maududi na mai faɗi wani malami ya yi littafi musamman kan wannan na cewa ne istimalul masa'ini da talibul neman abubuwan da aka ci ko ko abubuwan da aka ci a rasu da misali ba ku misali akwai abubuwan da ka sa ta kwalci ko komi ko ko dolanci a hata ci maka to a kauce musu malamai da yawa na ɗibbi ba tibbu ba a kula na tibbu shi na fahimta ko wanda ka kula da su akwai a tibbun nabawi ne min kalimul jawziya ko irin matakai irin wanda annabi sallar sallar wasallam kadin harkar lafiya irin abubuwan da kauyu mu to wannan ba tsotsoi ta muku anan ba sai ki ku koma ga zabul ma'adi fi hadin khairul ibadi mujalladi na uku wanda ne aka tace aka a na rauni sai kuma ku karance shi za ka ga irin nau'ukan abubuwan da aka ci da abubuwan da aka sha masu kara basira daga cikin abubuwan misali kun san eh, zuma na da amfani ko ba haka ba Allah ma abbace ta shifa ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya gwada ta a matsayin magani inda yake ba wani wanda cikin sana kuka ko ko cikin ya gurbace ce a cikin asal asal ya asal ko sai ka sha da shi zuma ya so sawa'un ya baki amma bai baki a ah, ya kace mai dot ga masu masu harkar da sun san gas din da aka ba mara lafiya ne ba shi gas din ba ya dan ba shi gas din ya dan zanka dan kwarai da gaske sai dan yi kun san akwai magani aka cewa sai an tashi shi ko uku ko ko a ce wanda sai ka ta shi misali irin wanda aka ta na malaria kwara uku na ka ce a ce wanda na ko ka ce gaba daya to kai ba ka son magani sai ka zo ka sha kwara guda kana gana abin zai kai kana zai warki ka gaba zai warki kila zai ka dama dama ba an kwana biyu ta dawo ko to mun sanar sai ta asiri a sanar sai ta ba shi gas din da bai kai ba ba bai ba shi ba dun ƙara fasara hadisi mu sai ba ba shi abbai ba ya ba shi tafsin bai kai ba saboda haka bai bar ciwo ba ya ji rasul na na ba shi yakin haske ya asala sai ba su zuma kaga ana so annabi annabi na sun ya ya gane shi tunda bai mai kariya wa sahabatu kullum mawjud mu sai wannan da sahabbai ba su kariya duk kullum mawjud lalle ya ba amma rasu amma abin haka ta matsala bai ba shi cikakken dokin ba yake ko ba shi ko ba haka ba har yanzu bai da kammala ba cikin uku ya bashi sau biyu kenan yanzu ya dace ran kula na bashi amma har yanzu bai da koyi ba yace astahi asala da kuma wa kaza wa kullu akhik Allah faɗa gaskiya da yake zuma warka ta amma cikin tsawon ka yi kalla ta heba ta zuma yake ya bashi ko da ya bashi ya cika dafin ko cikin nan sai warki Allah ta bin masa abin ka sai ce al'asal ko ba haka ba to kamar da hasan fakkata Allah an dace ta da fa'idodinta da kuma irin da dino a mace fa'idodinsa da wurare sai kuma ga nan za ku samu haka nan to akwai wasu abubuwa wanda suna kawo adau malamai ka faɗi kamar a cikin danya sun ce suna kawo ɗan tabbanci kamar duk wani abu wanda ci ɗanyi yana ba isa ci ba hatta da irin mangurai mangurai da kallon su zai kula ku karanta wannan ɗibbun na bauni za ku haɗa nan ɗanyi bai isa ba ko ni a bari su yani na lokacin lokacin na nafsa ba ma shi kaɗai ba hatta da irin shayi da na zamani ko ba haka ba irin kalitar dangar da aka tafa ga abubuwa ko ba haka ba su kaza su kaza ba ta na ambace ku ba ba ana ambace su ba kun yi sanin su yawa yan shaguna da sun sani malam sai an tura ma zaki zaki zaki ko ba haka ba sai ta kan zaki ruwan ga ya shigantaka ta zo yau su ba da aka ga ruwa lita biyu ka sha gobe ka sha jibi ka sha a ramadana ka sha ta ka sha ko ba haka ba malam da ka kai dan shekara 30 da ya ko 20 da ta ga maganin jiwa Ana kakka asibiti da ayyukan sai a ce yanzu suga yanzu kakka koma can mai zaki ko ba haka ba shi ke nan ma wasu an riga an gama da shi ko ba haka ba kan sun da haka ta shi ke nan ya riga ya lalace saboda ni akwai ta urjuza da an ka turo min da hanset daga cikin urjuza ta ta ta mai ladubba ne mai ilimi daga cikin wannan waƙe na cikin larabci wani da larabci ya shi haka cikin larabci daga cikin da kiyaye cikin abubuwa waɗanda ka sa irin waɗannan turutoci sai daga cikin ambata irin kayan da nake sanye da aka tace har yana cewa ah, la tasirar minara ah, tafsi wala kakola yana ta wannan kakkata tafsi kakkata coca cola kakkata kaza ba na tarawa bane amma abin da yasa suna kawo a tafsin din a tsuha an hira misali kun san yana magana ta dare ba yau da kullum ba ko sai mutum na malami ba kana ka misali ta dare ba ce ko ba haka ba ta amal lemu wanda ta cizon da na na'ija. kila kun san shi ko ana jin wanda aka ba kwamitin ya su bincika ne kawo rikitan da aka yi rikitan bayan zaɓen da aka yi na na kaduna da sauransu ko ba aka ba har ya hidda wannan kwamiti ya da shawar ya ba a gwamnatin tarayya ta kwace ta tura kwandon shara ko ba aka ba ta kada shi kwandon shara ba an wanda ko guda ba ya ba mu ana hira da shi haka ce ne mu na samun ƙarfi a rayuwa duk waɗanda an wari ne yanzu sai da sanda suka da tare ko ko sai sun yunkura suka da tashi ko ko ga wani suna da illoli amma ga shi ko ciyan suga a lokacin da an ce da shi ko ciyan suga ko hanjini bai da shi a wannan lokacin kuma da an yi tsawon shekara saba'in da yanci a wancan lokacin yadda shi abin da ya sa saboda ni saboda ya yadda da da natural things natural things abubuwa na ɗabi'a waɗanda Allah ya yake shi kaga bai taɓa garwaye ruwa ne in zai sha da kowane sinadari na chemical na baturi ruwa ne waɗanda ya kasha waɗanda Allah ya yi ko ba haka ba suna ya kasha ya cika ciki a cewa ta yake saboda bincike ya nuna tushen ruwa sun kasha ko kamar za su da side effect sai da ake sun cika masu cikin ka ka ka a abin wasi amma ni zai side effect ɗin ruwa in ka cika bam kira gane hatta ga maganin da aka ciyawa ya kata in ka ce ta da dot ciwo ko ba haka ba sai kama wani heart attack ya kama bugun zuciya da kama ciwon zuciya akwai magunan da aka cewa ma wuce ka'ida da san su sai kawo lalacewa anta ko ba haka ba amma yace ban da ruwa ya fi kisa shi duk abin da aka ce madrid naka musanna sana'antacce sai sha da sai ruwa sallah da ya cika fushi da abinci ko da abinci yake to ruwa su adiresh ma shi ba ba haka ba ba na ce su waɗanda duk ake ba su halatta ba amma ka dai ko kana ka kaɗan ta kai ko ba haka ba kaɗan ka daidai abinci ko ba haka ba duk shi na mugunta a cikin hajjina ce mun kasta faru ko ba haka ba sannan kuma in za ka san irin waɗanda da aka cewa madadin su yi ma abubuwa chemicals ɗin da aka ta su ce 100% na ta so su ma hatta likitocin lahiya ko ba haka ba sun ce to diba ni asina da nan da a ciki lemu abarba ayaba da sauransu ko ba su a ciki ba to sha lemun wadda Allah ya yi kwanta shi sha gwanta ka sha ta wadda Allah ya yi ta duk waɗannan abubuwa sha su wadda Allah ya yi su sun yi wani gare ka kila fahimta marjin kamun ka fi sai an markaɗe an cire an wasu abubuwan da ba shi ba ne kila fahimta a rakunan halin malamin na ya magana mai tsawon da ba su kai sa zuma Allah za a samu lokaci musamman ga wasu malum masu magana kan irin waɗannan da yawa sha Allah abu na gaba abinda ka samu mafi yawan ɗalibai ko ku hatta da malamai shine wayan kwana yawan sun jiki kwana to ka tsawai ka takaita ba ba ba ka ba kwana ba ba mai kya bare kwana ka tsara kwana tsara lokacin kwanansa yace shi da kwana Jattun abinci ana yi ne sun da lura ku ai da lura ka yanzu ko haka ba ka san babu wuta kamar ka ce na koshi amma ka yi taba sai a kan wuta akwai sai da mutane ka ta fushi a tsaya a ya koshi ba amma ya kwaɗa da kawai taba to rayuwa ba ta ce a haka in kuka tuba wata kista a sarkin habasha ya turo ma sarkin habasha kamar zan musulmi can da mun sallar suna ya aika mutum yi ta fata ko sun samu fata ko ba haka ba ya taba ruso ya taba turo manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi auren na ummu habiba wanda mijinta ya rasu cikin sahaba manzo sallallahu alaihi wasallam sun ta hijira a can mijinta ya rasu wanda mijinta ya rasu sai ya zani a manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi ta auren ummu habiba ya sufiyan a shi sarkin habasha na jashinan sa lokaci daura masa aure ko ba haka mun sallah ba ne da gaskiya abin da ya aiko ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da bayan da dawakai da ni da ni da ni da yawa daga ciki sai abuwa manzo sallah sallan da wani likita likita kawai shi ba ba din da sani sanin sanin magani ya aika masu don cikin wani kun san a irin kasashe da an ka ci gaba likita a irin yanzu an ka ci gaban ci gaban mai gina rijiya likita sai a kama gani ya yi kowa kima ko ba haka ba mhm. har mai addini ya yi mai addini kima ko ba haka ba misali ba illa ta ba likitanci abu da mai misali amma zan kasu in ce sai turun ɗaya daga cikin turun cikin waɗannan ɗaya ce turun Allah da kyauta sai ba shi ga likita nan shi zai ɗaukar nauyin biya da komi da komi duk wanda bai da layuwa ya ne likita ya zo ya kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu kwanaki da yawa babu wanda ya taɓa kawo mai ko ciwon kai cikin majiga sabon mamman sallah sallan da rigid ga irin yadda ake irin yanayin wahala yanayin yunwa yanayin talakiya da maciya yanayin kaza kaza amma ko ciwon ke babu wanda mutum mai mai complain ba ya rubuta magani ko ba shi wani abu mai magani yadda ji da jira yadda ji da jira tara ne magana to ko ran kuma mai ciwo ciwo Nabi sallallahu alaihi wasallam muka ciwo ai muna da wata dabi'a wadda ba mu kamun ciwo ta haka saboda ne yake ne mu mun kasance ba mu ci sai muna da yawa ba mu ci sai mun da yawa kuma da mun fara ci da mun koshi mun bari haka ko ba haka ba ba ya ci sai ya yunwa kuma da ya koshi ya tsaya haka ba yi wanda ta na koshi ba amma da daɗi ko ba haka ba saboda haka sai ya ƙarshe to haka rayuwa su saboda haka ka yi tsari na kwana yanzu kan kwana muka magana wanda tsa'in wajen cin abinci na san ka koma wajen tsari wajen cin abinci malamai suna cewa duk da dai kwana na bukata ce don kwana ni'ima ta duk abin da kaga Allah wa dan adam girma ta ko ba haka ba kwana girma ta kuma kwana in ba ka yi ba dan adam kace ba saboda haka dan adam dole ya kwana ko ba haka ba duk wanda yake bai kwana sai kada yake ko ba haka ba dole ya kwana eh tun da ba Allah na ba dun ita asifa Allah rashin kwana la ta'khudhuhu sinatun la nawmun don da yake mai kwana ne kaza bai kwana ba arba'in cikin kayan Allah ta tsuniya ta ake ko ba haka ba ta tsuniya ta kusa akwai yan fowon nayin to kwana dole na kamar da ba ma kwana ba duk abin da kamar da na ambata duk abin da Allah ko da ka dana sai kai dole sai dole sai kai hatta da zagawa shiga dole ɗin ko ka shi wanda bai wata ta Allah wanda ne ma ko ba haka ba duk ya bambanta kadari da wasu halitta mana da su duk ya bambanta kadari da kai ne ko ba haka ba titi adda al-asma wa sifatul ula ko ba haka ba saboda haka duk waɗannan kasara muna magana kan kwana malam ce daga cikin bara ya ce daga ciki zan kwana ni alal kalli kada wuce awa takwas sai bisa uku na kan fito awa ko ba haka ba ta wuce awa takwas cikin dare ina ce awa takwas ɗaya bisa uku ko eh zan fito awa gare mu yawan walaila ko da rana yin awa goma sha biyu ko da daddare awa goma sha biyu ko in ka da su awa ashirin da hudu ko ashirin da hudu mu kasa gida uku nawa za su samu hmm? takwas eh, takwas takwas sun goma in kacce da biyu sun ka goma kacce da biyu kudu kenan kada sauran hudu aji kenan ko ko lisa ga na gwari gwari sai ko ba haka ba yawwa takwas ko an akalli ka samu kwanan awa takwas to kai wuce takwas wannan akwai wanda ma da ya yi ta isa ya yi go'un bakwai ta isa ko haka ba amma in kana ka samu lahiya a jiki don shi addini musulunci sai da ya taho da tsakaitawa ba ce shi ke nan ka ba bangare ko na kan bangare hatta da abin da ka baka lafiya kwana a ciki to Allah kan da kakka wuce kwana biyar da awa takwas kuma in kana son kai wanda za ka samu ya daidai ya samu musulunci ya kai da ake kakka kwana bayan magariba ba ba haka ba sannan kuma kakka kwana kakka kwana kakka hira in ta hausa kakka hira ba iskai ko wannan magana kuka ji ana faɗi hadisi ya tabbata kuna karatun bulugul marami anan mai bulugul marami ya kawo ta cikin kitabul auqati ina jin ban mantawa ba auqati salati ko ba haka ba na tiya mazo sallar alaihi ya kyamaci kwana bayan magariba kamar yadda ya kyamaci hira bayan iskai ko ba haka ba ko da tattafanmu na cikin wannan kasa kasa mai risala ya ambata haka nan ko ba haka ba kace kan kace an tamaci cikin shi na magana auqati yace an ta tamaci wa yukrahu an-nawm qabla al-isha'i ko ba haka ba wal hadithu ba'da kamin banda cikin wannan ingantacce tsaftatacce kuma na ƙware ƙwarance da ba a sun hira tsakanin eh, kwana da ya ayi magariba sannan kuma ba a sun dogon hira sai wanda ta bukata sai wadda ta dole sai wadda ya zama na mujallina amma ka ga zama kan titi ko wuce ya wuce wancan girin kaza kaza kaza kaza kacce ta tsara ya kaci to haɗin dai ba ta yi dogon ba iska ba za ka samu awa takwasinka kuma ka tashi kai amfani saboda ni saboda mu a rayuwar mutum yanzu ana sanna dan misali na ana isa ya karfe takwas misali ko misali na ba su ba dole ki takwas musa akwai lokacin da ke amma su yawa lokutan ma masallatai mu takwas aka sallah ko ba haka ba kaddara ko ka ja da yawa sai a ce ka kara awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko ba haka ba bayan lokacin sallar isha'i shi ne sai misali a ce ka kai takwas tara awa ɗaya kenan ko tara da rabi in ka ja goma daidai sai ka ce a kwanta ko to zai mu in ka kwanta goma za ka samu awa takwas din in baka samu ba sai ka rage in ka kwanta karfe goma sai mu shiga ga za ka je mu ce sha ɗaya awa ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar ko ba haka ba biyar na da ni daidai awa takwas ko eh, to kaga dai ka tashi biyar dai tunda akwai sallar isha'i ko akwai sallar subahi ne ka sai isha'i kaga dole ka tashi biyar na jin sallar sallar subahi kila wajajen dai biyar dai da sauransu an fara kiraye kiraye ko ba haka ba ko ka san da wanda da su isha'i ba irin abin nan in ka sa eh, sa'a awa bakwai sun ishe ka kuma da su kaga in ka kwanta bakwai eh, goma daidai kana kashi biyar kaga ba ka ne daidai ko amma da ka haka ko ba haka ba in ka tashi daidai sai ka dan abin da ma sai tsara in sai ka yi dabara kamun ka kwanta ka yi rakudin da aka tsayawa amma in kana ka in ka dauki wuturi ka yi nun ko aka yi ka makara ko ba haka ba in ka yi su kuma can karfe biyar ka tashi kila in ka ga lokacin da idan ba kana dan samun duk abin da ma sai sara kamu alfire ke to kai raka tabbata sannan ka je masallaci ko ba haka ba ka ga kenan daidai mu ce dole ka tashi ko to awa bakwai raka sakka to kana kwanta a goma awa bakwai ba su sakka sai takwas sai to ka kwanta tun tara ina fatan mu gane wannan ala kullu halin zakka wuce wannan abu na goma a gurguje kan ku manta muna so mu dan a gurguje mu kashi abu na goma wanda kila kai ne za mu dan tsaya sai mu yi waiwaye ta ibn hajar mu ga wasu abubuwa wanda za mu samu riba da ke su abu na goma abin da ka samu mafi yawa kuma abu mai wuya shine ne cuɗanya abokai riɗingi ɗaukar rigingimu komi da ruwanka ba a ce ma wannan sai da da ilimi kakka zan komi da ruwanka na ba zai yiwu ba kana neman ilimi da zan komi da ruwanka a hatta da abokai sai ka tsara abokai ba kowa za a da shi ba kakka da wai shi wa da kowa na shi ko ba haka ba ka saka ka zama ba wai shi kowa na shi na a ina yake ce ko ina yake ce kowa na ka a ina yake ce sun ko sun kowa ko ba haka ba akwai mu akwai na kwarai akwai barawo akwai dan zina akwai shege akwai tawarai akwai mutumin kirki akwai dan bare jirgi ko ba haka ba to sai an soje ka an kace shi wa da kowa na shi to Allah ya zaka yi ya za ka yi inda ba na haƙi ba ka yi ba ba haka ba don da ƴan kowa da zama ka sai ka nuna ba kowa na ka na ya za ka yi tun da kai ba ɗan siyasa ba ko ba haka ba kai ne neman ilimi na to lokacin neman ilimi kar ka yi abuta ga duk wanda bai karance ka ga harkar ilimi dole abokan ka ɗaya biyu ko da wanda ya iya ya heri kusan heri hausata ya zan masta ga wannan abin ya iya wannan abin ya zan masta ka kulla alaka da shi sun ka karu kila an fahimta ko mai zaɗa mai sun abin bai daya ba ka kulla ta da shi ka karantar da shi din shi ku ilimi biyu dangata a ilimi ilimi romo shi da ba da shi shi ara ilimi kila an fahimta babu da ka haskaka ilimi ya gwaba shi ya sa ilimi ya daɗe gare ka ya tsaya in kana magana sun ilimi ko ina kana yayewa sai in kana ba da shi kila an fahimta abu ɗaya na wanda in ba ka ba da shi mutuwa zai yi saɓanin duk wani abin mallaka duniya iya ina da kuɗi in na tara ban taɓa sama ko ba haka ba amma kullum ɗiba nake in bayar da ita ruwa ka so sai lokacin zai kare ko to ban da ilimi shi kullum ɗiba nake in bayar karuwa yake da duk ka faɗa ka duk ka faɗi ta muraja to kakkai abu ta sai da mutane yoyi ko wanda zai karar da kai manyan duka ko kuma wanda za ka karar da shi man tafsafi da ina fahimta to wannan su ko kuma ni ko kuma da abin da na ma labar da ni na yan uwa da wani da sauran abokan arziki dole uba dole uwa dole yan kallai dole yannai dole kai mamala da wannan kowa haka ba amma duk wani can wanda ba hanyar ku guda ba can wanda ba layar ku guda ba can raki san yan kungiyoyi na unguwa ko ba haka ba yan kungiyar yan goyon bayan dan takarawa ne ko ba haka ba kungiyar samarin wani ko kungiyar eh, yan neman canjiwa ne ko ba haka ba suke ta batun ka kai ba ta da ɗinka na ba lokaci bai wata kwana ko ba haka ba ba ta lokaci na barkata bai kawo ma bata bai kawo ma rasa ayyar da kaka nema bai kawo ma kila fahimta saboda haka ka tsara yauka ga duk abin da ya tafi ala halin a gurguje kan kalla lokacin a gurguje bari mu dan kara kadai sama a'a ina ibn hajar rahimahullahu ta'ala kai mu rai ma da mantuwa ka ibn hajar ina da su harka ta wasu abubuwa ko to ba zai bari mu da hadar a gurguje zan tafiya yanzu duk da abubuwan da yawa amma dai shi lokaci muna kiyaye shi ibn hajar ya shiga makaranta ko an saki makaranta ɗan dan shekara shekara biyar ya fara zuwa makaranta kun ga yare an waye ko ya dan gane dai dama ne da hagu ne in kana magana sako da cin moriya ta yarinta shekara ta ba ai ba shi da ma ya sabko da yawa ko shi <laughs> da ma sabko da yawa a shekara shi da zaka yi ambata mai tsaya ya yi nazari ko ba haka ba kudu da dan nazari ana kai shekara uku ko hudu ko biyar ko to kaga tun shekara biyar an da kai shi ne aka kashe kusa aka kashe makarantar tsauri makarantar da yake koyi idan baki da karatu da lissafi da ya shafin Qur'ani mun samu wannan ya dabbaka ta wa mai amfani to amma bari ka ji tafko bari ka ji albukuru bukuri inna Allah ja'ala li ummati al-ja'ala ta fi bukuri ummati bari ka ji bukuru farawa da wuro da yake da amfani ya haddace Qur'ani kaffa kulan ka haddace abu haka ka kakkaɓe ka haddace a rufe ka biya ya ɗan shekara tara shekara ko ba haka ba san shekara tara ta san nan in ma an ka ce ba duk tono a ce ba a ce duk wanda ya ce ba har da ba wani na taɓa tsaftewa da tsakanin da Allah ko da ke shekara tara ya tsafte ka sai mun kace mu bi daunin sai an ta sai an kaɗan ko ba haka ba wai ya tsafte da har ba ya tsafte ko to ya ɗan shekara tara ya har da ta kuma kun ga abu mai wuya mai sauki ne Tunda da yanzu mahaddatan mu sun tabbatar da ana harfi Qur'ani shekara biyu ko ba haka ba eh ga mutum shi ne kokari kana haddace akwai jadawali da ayi in ka kuma da Qur'ani a shekara ma daya kana iya yi shekara biyu shekara uku shekara hudu mai a taba a taba a taba karatu yana iya biyar ko ba haka ba shi ba gudu ba shi da zannama ba shi taba shi taba karatu to yana shekara biyar kamun ya hadisi Qur'ani amma mu da suka shekara biyar to an sa wargi ko haka ba to shekara hudu ya gammala har da alkur'ani kaga shiga da wurce daraja ko a shekara da ya kai shekara goma sha biyu tun da ya gama hafsar qur'ani shi ke nan duk abin da ka zuwa nan bita da koya ɗan larabci da sauran wasu aka ga kalmomi da sauransu da magabata suna haka saɓani yanzu kuma munan a wani tsari na mu da shi mun ka ɗauko wani lokaci tsarin ko larabawa irin ɗan egypt ko yan sudan da sauransu wanda su ba su da wannan tsarin tun da sun wadatu da shi mina ne shi shi ne akwai hikima sosai na koyon yaren da za ka nemi ilimin ciki ne ha ka sun ka ka koyi ilimin science ko ilimin physics ko ilimin chemistry ko yi amma baka san ko ɗaya da shi ba kai turanci ba zai yi Eh? kana iya a ce ga dokta irin da yana da yana yi dokta amma bai da na turanci to Allah ba karata ba abin da muka sun muce ko a sai ayan yaren ko to sai zan suna iya yaren su ko da ka tashi kai yaren ka na gida ko ba haka ba da yaren ka a koyar da kai ko ga shi yanzu matsalar koyon larabci ba ta matsala ba ko ba haka ba kun sai daga cikin ma matsalar da mun ka samu nan Najeriya koyar da mu fizik da chemistry da sauran sciences sciences abubuwa da yaren Yahudawa ko ba haka ba har shi yasa masu kira suna kira da an yi translate na abubuwa ilmukan ga Allah an an fassara su cikin Hausan mu nan ko yaren mu na kasa ga da za ka samu mutum da yawon ɗan shekara a kin ya laƙo koyi ko ba haka ba sai ya zama scientist na duniya duk shi science ba turanci na ba ba larabci ba koyi na ba kwakwalwa ta da Allah ka girka cikin kan ɗan adam ko ba haka ba ba dole sai a yi turanci ina fata ku gane wannan amma saboda zuwa sun ka aza wannan ba su komai sai ka zan ka bi ta hanyar su ka zan bawan su yasa ba su taba yadda a wuce wani a sai nasu abun abun a a wajen mu irin wasu kasashe da yarukan su kai kuma sun ci gaba kuma yanzu ga sunan suna gwada tsawo da kasashen turai misali da misali da china ko ba haka ba da yake da yaren suka yi har yanzu sun kyamata turancin ba kamar yadda ba ka son mutuwarka haka suna kyamata turanci to kuma ga yanzu suna zo zo zo da ni da amerika da wasu kasashe a layin ne a layin technology ɗan indiya ɗan yanzu a suna a layin kwamfuta da sauran sun kai inda sun haɗe ko duk da yaran kansu amma mu amma muna yanzu har yanzu har yanzu mun kafa yin komi mun kafa farkata komi ko ba haka ba kawai abin da za ka yi jami'an ka yi ko wani abu haka yi ko science ko technology ko ni haka yi in ka ita lokacin da an ka baka takarda ka rubuta take da turanci shi ne ka iya shi ne ka iya ka yi turanci a yi mata ko ba na ba shi ɗaya yana kaɗaya to kaga shi a matsalolin mu saboda haka abin da ka so in ce nan su wannan babban matsala ta koyon larabci in ce bai kaga bai samu wannan matsalar ba shi kai tsaye ra'asan sai wuce neman ilimi ko ba haka ba ilimin da zai kai shi amma duk da kan ilimuka fa ilimuka da ke an koya irin zunzurutun ilimin nahu zunzurutun sarfu zunzurutun bayaga da sauransu saboda kan fannoni na abin ne ka ce to muka sannan sai zan mun ka muna dan samun kusuri ta nan sai zan mutum ya fara karatu tukka larabcin da ya fi larabcin da ya fi dakushe shi ya shekara ya yi ya ta sama shekara ashirin ko ba haka ba amma har yanzu bai ɗauko littafi wanda akwai da shi bai karanta ya gane har yanzu bai rubuta wata matsala cikin harshen larabci harshen addini saboda bi saboda bai mera kula da shi ba ala kullu hal annan ka in ce sai ibnu hajar ya Allah kan su sun yana yawo saboda kai yana shekara goma sha biyu sai ya ce hajji tare da wanda an ka ba da kalihu ne kun san babansa ya ba da kalihu ne ga mutum biyu da iyo dini kharuji to sai sun ka ce hajji iya hajji da an kai da shi na mafiya dan shekara goma sha biyu a can ya saurari bukhari bukhari ko da yanzu ki ci ana karatun bukhari a wajen wani malami na katun bukhari wanda zamu za mu faɗi su cikin malamansa ya je na katun bukhari to nan ya saurari bukhari a wani marra ta sauraron bukhari ya ɗauke kara goma sha biyu kuma har laƙanci ko ya san bukhari karance bukhari karance ba bai san bukhari laƙance ba kusan karatu akwai sirri sosai irin fayyace komi ko ba haka ba amma yanzu dai yana karanta ya fasara ma bayani shekara goma sha biyu nan na kuma ya hada da umda nan yi umda su da ne wannan da mun ka sani ko ba haka ba wadda an ka ɗora hadisan bukhari da muslim an ka tattara a ciki ta ibn al-qudama al-muhaddis yana ɗan shekara shi ibn hajarin yana ɗan shekara nawa goma sha a lokacin sai an ka dawo da shi da an ka dawo da shi a ina aka dawo da shi gida a misra shi kenan kwanya ta fara budewa sai ci gaba da har da wasu littattafai هذا وصلية التفايدة جدتها اللي هردتها أبن لي أخوار هردتها بيدها جدا في عمدة إسا عمدة جدا منتفض تندي أكتران توتا سيهادة سيتا سنية حدثة على حاوي حاوين ابن رجب سنية حدثة مختصر ابن رجب سنية كرنسيم والحق الإرادة تنهى ويحرد سيتا haɗa waɗannan karatu shi ya kama yana halatta nan ƙananan da tattafai wajen malaminsa ko kula da shi imam zakiyuddin al kharrubi kafan ki tibis sai aka yi rashin sa'a sai wannan wanda ka rike da shi sai Allah ya mai lokacin da ya rasu duka duka shekara ibn hajar shekara goma sha hudu ashe bayan dawa ta daga aikin hari da shekara biyu waɗanda har da ya yi ta waɗanda littafai ga wajen malamin gaci Allah ya mu malamin ga cikawa da Allah mai cikawa wannan ya girgiza ibnu hajar sai wa zaka samu wannan matsala ta rayuwar ka rasu wani makusancinka ko ba haka ba ya da jiya ta rotsa rayuwa to wannan karasuwar mai riko ne kakkumanta uwa dai ta rasu yana dan shekara kusan biyu sannan uba ya rasu yana dan shekara hudu sannan ga shi kuma wanda ka kula da shi ka kai shi ka karantar da shi kai su wajen malamai wanda ya shaku da shi shi ma ya rasu na dan shekara goma sha hudu saboda haka wannan sai ya samu dan abin da za mu iske cewa kacewa ko wani ɗan bireki na tsewa karatu da aka karatu ne sai zan bai koma karatu ba sai kusan da ya kara shekara uku baya ga haka shekara sha hudu ya kara uku kenan wajen shekara goma sha bakwai ko shekara uku ɗan gada ya yi duk yana kukan bakin ciki da ƙoƙarin ko ko tsoron taurakewa rayuwarsu ala kulli halin dai saboda ne saboda wa khairul qulubi ko Eh, wa'arjal kulubin khairi ko malan lan yasbiqu sharru ilayhi eh, zuciyar da an kahe sa ranta zan tana da alkhairi ita ce wadda sharri bai da ganya ba saboda ibn hajar rayuwa ce ta kwaraita sai zan barna ba ta shiga ciki ba duk da rashin mai kula da su amma bayan shekara goma sha bakwai bai koma wajen mai rikore na biyu shamsuddin ibn qassana in kuma ce ba sannan kuma sai za da dante ya ci gaba karatu wajen malamin sa shamsuddin ibn qassana a ciki ya karanci fiqhu ya karanci arabiya ta wajen nurul adami ya karanci ya karatu wajen malam albasi ya karatu wajen jalaluddin bulkini mun san wannan sosai ina cikin malaman fiqh kwarai da gaske ya karatu wajen ibn mulakkan ya karatu wajen izzuddin ibn jama'a ya karatu da yawa ga malamai da dama tun farkon lokacin da sun ka haɗu har zuwa lokacin da Shamsuddin ibn Qattan ya rasu da Shamsuddin ibn Qattan ya rasu ya koma wajen Hammamu Khawarizmi ya karanci lugagarai masu sanin malaman luga sun san Khawarizmi sannan karanta ya karatu wajen Al-Mujaddid Fairuz Abadi mai alƙamusul muhit dangane na dictionary dangane musulunci ko wanda Sheikh Abdullahi bin Fodiyo ya wace mai da shi al-Hisn ko wanda ya mai na littafin farko littafin farko din nan dictionary na kamus na Sheikh Abdullahi ya wace ya mai da shi wace to wannan littafin shine ne shine al-qamus al-masayid na Fayruz Abadi to Fayruz Abadi ne shine malamin Ibn Hajar na wajen lugha yayi karatu wajen Ibn Hisham karatun nahwu yakka karanci kirawi da kirawi bakwai wajen ne wajen Burhanuddin Saluhi da yayi karatu tikka da duka mafi yawa tun daga lokacin har zuwa kusan mutum shekara ta ɗari bakwai da tisin da biyu in e, mun ce a yau shekara ta ɗari bakwai da saba'in da uku yanzu muna shekara ta ɗari bakwai da tisin da biyu kusan muna da shekara goma sha tara ko ko ko ta san mu ishirin ne ko sha tara to da sha tara ya gama duk karatuttukan da aka bukata na luga luga fi ha, na hau da farhu da balaga da sanin su ko ma'ajinin luga. da duk abin da ya tattaro luga ya kakkaranto qira'atu saba duk ya gama da su ya karanci ilmin saki wajen imamu dini eh, bulqini ya yi karatu wajen ibn mulaqqam mulaqqan duk abin da ya danganci arabiyya da abin da ya danganci loga da abin da ya danganci da qawaidul ya gama shi yana kwatan kasin dan shekara 20 matsala ta kare kuma ba ta kare ba sai matsala guda babba mai gwaɗi wanda kuma sai an shirin gada ma aka shiganta min sai ke ilimin hadisi yana dan shekara ko ko a shekara ta saba'in ɗari ɗari bakwai da cikin da biyu shekara ta sama ishirin kenan ga rai sai shiga harkar hadisi ta ga daidai shekaru daidai shekaru shekara ishirin kuma dama yana da yana da guzurin luga yana da guzurin ilimi sai shiga harkar neman hadisi babu kakkatawa ya ci da malamai da dama daga ciki Allah ya gama shi ki da Abdurrahim Zainuddin al-Iraqi wannan kun san shi wanda a lokacin shi dini al-Iraqi babu wani malamin hadisi kamata kamar ka ambata irin lokacin Bukhari ce Bukhari ko ba haka ba shi da a ce lokacin su Imam Muslim duk da dai lokacin ya shiga cikin Bukhari sai ka ce ɗaya su ko ku a ce a irin lokutan da yadda an ka irin manya-manyan magabata malamai irin kamar irin tarihi da sauransu ka ce lokacin su to shi zairuddin iraki suna cikin suna cikin waɗanda aka yi nuni da su wajen ƙwarewa cikin ilimin hadisi ya kasance ya lizinci zairuddin Iraki ba dare ba rana ba tafiya ba zaman gida ba ruwa ba ba ruwa ba rani har yayyaye mafi yawa na ilmukan wa ilmukan al-iraqi ya kasance kuma duk yana waɗanga a ka ko ku muku ta hausa da har da ya kai ko ba haka ba karatun bai isai ba saboda ni saboda babu wanda ya taba karatu gida ka zanna gida ka yi karatu ko da duk gida gaba ɗai sun cika ko ko ƙasar ku sun yi kowa ilimi ko ba haka ba zai yawa sai wasu abubuwa su koyu gare ka ka ɗayan biyu ko ma zaman ka ɗan gida ka kara saka ka rinka sakaci ko zaman ka a ai wannan wani na na saba da shi sai ka san baka samu fa'ida ce ba ko ba haka ba ko ko zuwa majalisin mallan wani don saboda ni saboda abokai muke ko tare mun kai karatu alhali ya hita karatun ta ga a ku ko a unguwarku ko a ku sai ka harama kanka ne amma so da in ka gari ka bar ƙasa kace inda ba a san ka ba za ka jin ya kowa ko ba haka ba sai ka karatu lahiya nau ba za ka kama ba a gare ka kan haka sai yanke shara ka ta karatu wa daga cikin abubuwan da ka taimaka ma ɗalibi ba su iya gane haka nan lallai ka gane cewa ne ka gane cewa akwai karatu ka gane cewa lalle ya kamata ka abin da kanke ka hita kai duk da cewa ibn hajarin ya kan yanzu ya bude makaranta ya zanna ya zama na gida ya ta ba da karatun kuma abin da ya samu ya ce zaman duniya har kuma ga ubangiji ne amma bai da basu ya yake ka saboda ni saboda karatun ko ka gama komi akwai wani hikima ga zuwa hita zuwa hita ko da ka yi wanda ka tafi can garin da ka tafi ka ji su yana daga cikin abin da ya kara ma tawfik abin da aka tawfiki samun tabbacin karatun ka lalle haka yake da kana kawai cikin gidanku babu mai ma musu don kowa malami ne haki ka san ba ma musu ko ka san da gida shi sai ta faɗi ba mai musu to duk almajiran ka na ko kuma duk eh, yan uwa da kanne da ni da ni ba mai zuwa cewa dai wani wallahi ba kai daidai ba ba kuskure na amma in ka ce da ba san ka ba ka inda ba san ka ba ka faɗi ana kyale ka to nan za a kwama ajiya ko ba haka ba wajen waɗi za a gane eh lallai a ce abin da kika faɗi daidai na duniya ta san da shi ko ba haka ba in ma baka san da shi ba ko ko in ma kai akwai sai ka gane a ce ni a ce ilimi duniya na cikin ilimi ko ba haka ba kai ne ni kai ne abin da baka sani ba kila Allah ta gane yawwa saboda haka yana da cikin hikima ka hita kayo karatu waje zai taimaka ma don haka sai ibnu hajarin sai ya fita a gurguje da an bani lokaci ana ni isara lokaci yayi ibn hajar dan shekara 20 cikin ko 20 da wani abu ya fara fita da inda ya fara yangarawa ya zo haramai ne sharifai ne makka da madina takkumanta ya zo zuwa hajji sai ya kwashi karatu can ko saboda haka ya ɗanɗano ganin abun sai ya koma ya yi karatu can bayan haka nan da ya gama ya gangara damaska a damaska ya ya zo ya karatu lokacin ko da ya zo wani babban malami irin a sakin mai tarihu makka. ya rasu amma ɗalibai ne da yabba ba ilimi suna na raye kun sai an ka ce a asakir ina jin duk wanda ka karatu ka harkar neman ilimi ya fi a asakir ya yi tarihu dimask tarihu dimask shi asakir ɗan ga ɗan dimaskas na dimaskas kada da wanda yahuda yanzu kafin su su ta watsata, ko ba haka ba sun shiga kowane ɓangare sun kuma ɓangaren sun raba kaskan su kashi biyu su turawan rabi sun ce ku shiga ɓangaren gwamnati rabi ku shiga ɓangaren an tawaye duk wata ci nasara ta fita ko ba haka ba duk inda ka ci nasara kuma duk kowa ka taimaka ma su ka taimaka ba ta kone bangare to su ka sagga ita an Damascus ibnu Asakir sai ya zai tarihu maska littafi yayi mujalladi mujalladi tamanin ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba mujalladi tamanin ko ba haka ba kai ka san ko ce an kai kai ta wani abin da ka sani ko shirme da kai ta haɗu da kawai abin da ka sani ita ba za a yi ba a ce gaskiya ba ba ce ma sai cewa aka ka faɗi ƙarya da gaskiya kana musallaji ɗari sai ka zan hamsin hamsin ba ka yi musallaji ka yi rubutu sai ka sai kwakwalar ta kare ko sai ka yi da wanda an ka sai jawabi bayan wani ya yi jawabi sai ka sun zai faɗi ta riga ta faɗi ko ba haka ba da sa zai faɗi ba eh ne yanzu ta ba haka don saboda duk abin da yanka ce zai faɗi naka to haka da ibn sa ya zo ya tarihi da matukar mujalladi 80 in ba manta ba mujalladi tamanin har yanzu ana sai da shi ma littafin yana nan ana kalla ko za ka sai da shi ka sai wayan ta sama dubu hamsin littafin dai dubu hamsin littafin ka ba da kasuwa yanzu ana ba ana kawo mashi abin da muka so mu ce wani gwarzon malami ibn asakir ya rasu lokacin amma akwai almajirai ne da sun kasha ga ibn asakir ibn hajar zane sai ya zama da su ya karatu mai gwaɗi game da su sai hakuri sannan a ne ibn anan dimashka yadda mu da ibn mulakkan adam dimaska game da al-burqini ne da sai ka cewa a lokacin da sayidi na gode ma Allah yana ɗabbaka ayar da ka cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith yana magana game da kai ne yana cewa ilmin hadisi gurgure ya sani ilmin luga ya sani ilmin nahawa ya sani yana ta yabon kai ne ko kuma ce yana ta gode ma Allah wajen wadi ko ba haka ba sai kai ba alfahari ba wani abu ne ka son faɗa muku yake ba alfahari ba a duk ilimin mukan da ni ambata muku tun na tsere wa mallamai na da sun ka karantar da ni waɗannan ilimin muka in ba su kiho ba ga su kiho ɗan mallami na na fi kiho ya tsere min shi ne wa imamul burkini, shi ɗan ya san shi kan ga ilimi baharun ga su kiho baharun la sahila lahu gulbi na wanda in ka shiga bai da iyaka sai dai ka iyo ka iyo in ka gaji ka dawo baya an baka cewa ka kai ganga tai to imamu bulqini suna ɗaya daga cikin malaman ibn hajarin ko wanda ibn hajar ya karɓi cikin wasu sannan ya gangara a damascus ya gangara baitul maqdis baitul maqdis a wancan lokacin wadda kamun yahuda da nasara su lalata ta a ciki sai shiga ungunne garuruwa tsarka na baitul maqdis ya kwada nabil kana ga ana ta nabil akwai unguwa ta Khalid ya shiga Khalid unguwa ta Ramalla ya shiga Ramla suna suka ce mata Ramalla in kuna jin labaru Ramalla ya shiga Ramalla Gaza ya shiga Gaza a nan ne da ya daɗe wurin ya zanna inda aka ce ma unguwar Al-Asqalani to nan na aka danganta sunan gare shi ana cewa Ibn Hajarin Al-Asqalani daga nan da ya yawace can wajen Siriya sai inda mun ga gama faɗi yanzu da bai maka da wancan lokaci ya niko ne ya komo Yaman yaman ɗin ta gudanci da makka inda su imamu shaukani suna nan amma ba imamu shaukani ka ce nika san muku ya gabaci ajin hajar ba ba ibn hajar ya zo amma abin da ka sun wada muku in muka ce imamu shaukani wai dun musa inda abin yake sana'a ke nawa ga sana'a yaman ita ma ya karatu ga malamanta ya yi karatu jirgin ku yi hakuri a takaicin takaicewa duk da dai abin da yawa sai da malam ya yi karatu ga malami 622 ibn hajarin sai da ya karatu ga malami 622 sai mace kai malamin ka nawa sannan ka to ka ce ka san komi ko ko ko sannan ka to ka ce kana cikin ɗaliban ilimi ko ba haka ba sannan ka to ka ce su mu mallamai ka za kuma ce haka nan wai ko su mu mallamai malam ibn da malam malami 622 kai ka san ko da mallamewa mallame ko da kone tiba guda ya mai hasan abin akwai aiki bale a kodan da ya zana da su sai da ya kwashe kome wasu rasuwa ta raba su wasu tahiya ta raba su wasu ba babin karawa sai dai a cikin aka rauka lawa aiki da koma gida don ban kara da shiga komi ta kai kul cikin wura ta kuri ko ba haka ba abin ban sha'awa abin ban mamaki daga ciki suna da malamai mata hamsin da biyar cikin wani suna karantar da shi akwai waɗanda suna karantar shi mata ya aiki karatu gare tun yana yaro tun bai tsallake lokacin da yana iya tafiya da masu da karantar da shi ba ko zan da wuri fara ba kamar ɗan shekara ashirin ya gama komi ko ba haka ba to yana da malama mace malama dai hamsin da biyar ko ba haka ba kun san kenan kuma wanda shi ne kowace an ka rubuta kishi shirin mata ina gani ya san shi ko ba haka ba shi dai kawai yana rubutu kai ne shi sa in ka je na karatu ko ka je na ba da ilimi sai ka ce shi wai wannan shi wahayi aka yi mai ko ku karatu yi? sannan sai ka yi zaranda sai ka ce ma haza bashara in haza illa malakun karimu ko ba haka ba amma huwa basharun ko ba haka ba huwa basharun ba malakun ba daga cikin malamai ne tsaya ka ji wasu waɗanda duniya ta san da matsayinsu kuma a ce ma yana daga cikin malamai ne zai ji iraqi zai ji haisani siraj din ibn mulaqqan jalal din al-bulqini majid din sayyid abadi izz din ibn jama'a عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن هشام برهان التنوخي جمال بن ظهيرة عبد الرحمن بن رزي حمام الخوارزمي ده الأبناسي وأنا دكتور اسمه لمنصور waɗannan a zamanin su sun shi gaban farfesa kamar yanzu misali mutum na kama da boko sai a ce na ai sai a wurin ma farfesa ikirin wani duniya ta san farfesa na sai a ce duk sun karantar da shi ko ba haka ba ikirin ko ba haka ba kaga shi kenan sai ka ce a ya sani in dai magana sani na aya ko ba haka ba to kamar irin haka ibn hajar ya takhassusi abinda masu yawan mutane mu suka rasa ɗalibai kaje mutum na karatu a ce ni ya tsaya ko ba haka ba sai ka ji bai iya koyi ba amma ya ce komi ya iya irin waɗanda aka yabo ana ce Mr. Eno'ol ko ba haka ba shi komi ya iya saboda sai maudu'in da ba na ba da wanda Allah sai ya magana gare in sun tsona ce ya iya in hadisi na ce nan mun ka yanke fata in Qur'an na ce ai shi kari'una na da ko ba haka ba ya ce luga ce shi yasi ba wai ya ce balaga ce ake yurjani in hadisi na ce Imam Bukhari yake to duk irin waɗanda sai yi kai mana isharar da su wanda in ya tara yake in ya tara littafi da ya arzuta kai sai ina haka magana yana suka irin waɗanda waɗanda ka ce sai yake daga cikin su da mutum ya azumi tafai da mutum ya azumi tafai yadda ya jera da ƙasa ya cika bango sun taɓa siri sai ya ce mallami na shi mai tara kuzu kuma ya ce mai mallami jiwa abin da ka cewa ku fahimta sai dina cewa wanda ma wai tara tafai daga ƙasa daga bango zuwa bango sun taɓa siri ya ce maka ne mallami ya hauka to ne sani ni ya sani ka ce makan kamar lari magan tuna nan cikin tadaribin rawi ka ba ha gani sharar ta karibin rawi yana sukar wasu abokan lokaci ne abokan karatu ne yace ba tare da ya taba kudu ko arewa na karatu ba bai taba yamma ko gabas bangaren karatu ba ba a san da taki ne ba bai san kuwa cikin mallamai ba sai an ka ce mai hadisi ce ya bukhari sai an ka ce mai zuke ce ya imam malik ya kama su kare waɗannan masu kaga bala'i na sosai saboda haka ka kanka a matsayin ɗalibin ilimi saboda haka ibn hazan ya takhassusi ga ilmukan da za mu ambata tafsiri mallamin tafsiri na kira'at mallamin kira'at na fiqh ya kai inda kai a usulin fiqh shi ma gwarzo na anan a tarihi mallami na aure a loga sun yadda ya sani adabi sun yadda ya sani a hadisi ga sun ka ba shi hafizu shi nan ka ba ka gama aikin shi ke nan shi hafi ne? ba don koyi ba son muka mu Ya ya ka abin da sun ka gabata yasta ya samu haka nan kai ka saka ɗabbaka ka gani wani sirri daga cikin samun karatu wajen ibnu hajarin karkaɗa kunnen ka tafiya wani sirri daga ciki daga cikin maziyoyi da darajoji da wasu asararu na cikin ibnu hajarin akwai kaihin basira da Allah hore mai wannan shi kila kai ka ce to a ah, nan banga wannan sai ka roki Allah ya baka ko ba haka ba sai kenan sannan akwai saurin har da cewa saurin har da cewa din kama ya kama irin su imamu shafi yawwa kama da saurin karatu aron littafi kika baki mai shahi ɗari biyar ya ce ma gobe zan kawo ma cikin dare karanta shi duka har sahi kai ma kuma ya rike ko ba haka ba ba irin wanda za ka ba da littafin da ya ce shafi hamsin ba ko ashirin da biyar ka ba shi bayan sati ku ka dawo ka ce su Allah ba ko diba ba kuma wata wai mallan ne kafin yanzu bai kuma jima ba ko ba haka ba ga babu hus ko ba haka ba sannan kuma ga dabtu daqiq adabtu daqiq ba fa zan fasara muku shi ba adab har da gangaren har da bab kuma dan cikin malama cikin kaida hadisi inda tace ko akwai adabtu ko abaditu ko farawa wal adalu abaditu an yi ko to ga dabtu daqiq sai ya har da in ya har da ko to shi kenan sai dai kabari ko kuwa sai dai kabari kamar a ce ka sa abu kasa tape da rikoda na rediyo ko ba haka ba ka san da sai dai an kone ko to irin haka sannan ga sauran rubutu ga sauran rubutu kana faɗi don an ce yana da irin rubutun shakhan yana irin shorthand kana jawabi yana rubuta abin da kawai ba tsere mai ko kwara yanzu a ce irin dan bayanin ganin nika dan bayarwa akwai wani mai rubucewa bai bukatar maimaita kuma ba tare da kowace kalima ta kuce ne ba ko ba haka ba kafin masu shaka da wannan sun sani wannan ba abin ban mamaki na ba a yanzu ga wanda ya karanci wannan wasu jilal aka ga amfani lokaci tan kai eh, kowane lokaci amfani ka yi wani shi an ta samu kamar irin rayuwar irin tuniya ko yaushe karatu ya kai ba dare ba rana ba sama ba ƙasa ma'ana yana bisa a jan hawa ko yana ƙasa ko yaushe kai sadda aka samu bai karatu sadda kwana ɗauke kai shi na yana ciki da shi da ibn hajar sabuwa da shi da ibn taymiya da ibn hajar muka magana shi da ibn taymiya da ibn imam al-jawzi suna an ka samu daga cikin labaransu saboda jin ko karatu kuma sannan kada lokaci ya kuce musu har daga cikin yara ko ko daga cikin ƴaƴa ne inda shiga tole kasan ba shiga tole tare ko kuma ba a karatu da tare ko ba a karatu tole kuma ɗaya samu matsalar inda zai ajiye tare dole amma ni amma sai ya sa yaro ya karanta ya karatu wajen toilet yaro ya toilet yana da kashi ko yana bayan gari ko yana bayan bukata sai ce ka zan ka karatu ka ɗaga murya ya zan kaji ma'ana kira kuma da mulkin bi ba na ɗauku da misali wai na da littafi zai zai na littafi da tashi ɗari biyar da rai ina karatu ina karatu ina karatu ina karatu na karanta tashi ɗari biyu ko ɗari uku to dole akwai bukatar shiga tole ta gitta dole in shiga tole ko ba haka ba na masa kuma ka an ban son shiga tole dan mintin nan uku zan fata su gaban za ba Allah ba annabi shi tunda ba a zikiri ciki ko ba haka ba ba komai shi to sai in sa wani in ce to Allah ya tsaya waje dabba sai na tsaya ci gaba da karanta ina ji kamar in gama bayan gari hito in na iso ga ina ce wani wannan lokacin kawai da ya ci gaba ka yi tsabar da neman ilimi ka ji irin bukatar da aka yi na kullum ka zama karatu kullum ka zama karatu ko ba haka ba kamar wani da ce kai malam wallahi ya ga aikin da ranka ta da jami'a na jira in na dan huta ban taba aje karatu ba sai wanga lokaci ce falasta min talibul ilmi ko falasta talibul ilmi ba ci ba ka tunanin mun ma ka samu fault anan ko ba haka ba ana an samu matsala shi yadda an ka samu ɗan yajin aikin guda biyu sai ce ta faɗi ga sassa sai an aje yake sai an koma shi ne karatu ko ba haka ba kaga ya hasara awoyi ya hasara kwanaki watanni ko ba haka ba sai an wata uku ya hasara kwana kusan ɗari na yi karatu da Allah ya tsawo ke ibn hajarin nan da yawa su sahawi na ciki su sahad maki na ciki zakariya su kama suwa na ciki in ta kaita musu in ta kaita muku an tsira da almajiri a majalisi ne in yana karatu ana saurare tun a wancan lokaci da kila a ce karatun ba a waye da son ba a lokacin da ya ba da karatu ana kana ya kirga ɗalibi ɗari biyar a zaune wuri guda ɗari biyar ko ba haka ba kaga ɗari biyar ko ka akwai mai abu na mai yawa mutum ɗari biyar ibn hajar na bada karatu yasa a mai umdatul qari ko ba haka ba aka tsere mai ga wannan wanda ya yi umdatul qari sai sai bukhari lokaci guda ya da ibn hajar mutumin suna ne umdatul qari ayi imamul ali lokaci guda da ibn hajar kafin ko ba a karanta umdatul qari ka ce babu ilimin ciki ko ba haka ba kai hatta da wasu akwai wannan da ce min wani abokin karatu na muna karatu tare da ce min shi da yana nazarin mutum qari sai ya fahimci kamar da ilimin da a ciki ya tsere cikin ya tsere wa fatan da na ibnu hajar ya bai kai ba yace ya ya hijin karin bayani yake za ji wani sirri ibnu hajar malami na a lokacin da na bada karatu akwai ɗalibi ɗari biyar gaba gare imamu la'ayi bai kai ibn hajarin ba kuma sai ɗan wata mula ta ɗan samai saboda shi ma ya yi karatu wani gawutaccen malami na ka a ce ya zo inda ibn hajarin majalisar ibina hajarin ya ƙaru kusa da matsala haka ko ba haka ba ko ku ba haka ba ba gudun wannan yake ba a duk ɗalibai ne na auwari sai jira ɗajin kama sai kasance zai zuwa kun san abin da ya kai sai in ibn hajar ya watsa karatu sai ya bi ɗaliban duk ɗalibai da ka zo wajen karatu ibn hajar an yanke da tafansa zai kwafi shi ne yake sharhin umdat yake sharhin bukhari da su karatun wa nato ko ba haka ba kai na ba ka zuwa wajen malam yana ba da karatu amma in karatu sai ka an yanke karatun ɗalibai ne ka kwafi ko a za ce dai ruwa an mai da ruwa rijiya ko ba haka ba ala kullu halin a imam al babban malami na ba muna suka game da shi ba amma muna son mu zai cewa ya ci umarni ibn hajar sai hakuri ibn hajar ya wallafa littafai da muka rasa sai ka samu rayuwar mutum yana karatu tukare a wani littafin da ya rubuta shi kenan sai ka rubuta koyi ba rubuta koyi ba har yanzu kam taraka rakar a wurin akhir saboda haka ibn hajar ya wallafa wallafa da dama amma abin da ya bai da kulawa daga cikin wallafa wallafa yana kawo abinda ba a rubutu ka ne ba can da wuri sai an taɓa rubutu a kai ne sai ya takaita tashi ko ya tashi shi in ya ga an tashi shi akwai abubuwan da an ka tsallake sai ta da iske da raki ko ku in ba abin da an ka tsallake kuma an tashi shi kuma ya ga gwargwado duk an kawo komi amma akwai abin da ka ja hankali sai ta aliki sai kuma ya an yi magana amma ba a danganta ta ga wanda ya ta ba sai ya ta haribi ya danganta ta ga wanda ya ta in duk an su sai ya kawo ma kacici kacici na wani ilimi da aka samu karkashin wannan magana wanda kai za ka yi kawo shi ko kwai matsayi in dai ba Allah ba kila an fahimta amma da duk cikin ilimin ibn hajar duk daga wannan ilimi na shi sai da ya tawazu'i sai da ya tawazu'i na inda ya cewa duk da tattafai ne ba su hau tudun nasira ba hasali ma yana cewa in banda wasu littattafai kamar fatihul bari da kuma wa da kuma tahalilu da kuma da kuma lisanin mizani da jawahiru duka yace kusan yana iya cewa ya hanka shi gyara ne na yadda in ba waɗanda da kuɗi ba saboda ni yace saboda ɗan ya samu albarka tarayya ce da wasu ɗalibai nashi sun zanna sun yi ta aiki ka littafi suna ce mai mallan akwai gyara kaza wuri kaza yana karɓa yana gyarawa ina fata mun gane wannan ibn hajar ya littattafai sun ta san mace da ya ciki kuma a cikin wannan muzakkira da haɗa sun kai haka nan amma illa dai ba an basa su zamu yi ba ga sunan dai da yawa suna da yawa wajen tisin da wani abu duk kuma kana samun su ga sunan birgit daga baya kila ana isar su daga baya kuma ga wasu littattafai nasu na waɗanda har ƙasar gana mu ana karatun su kamar irin bulugul marani ko wanda garin ga ana karatu ne gwargwado dai na san dai can majiyar mu muna karatu ne a masallacin masjidin nuri sannan kuma kona an ce ana karatu ne ko ba haka ba an ka samu rana ɗaya amma duk lokutan karatu ran wanda ko duka ana dukkan su da yawa lokaci wuri wuri da malam ya ce min lokaci ya yi ya ci ban gama ba ko ba haka ba <laughs> amma dai alakun da halin abin da kafin in ce muku a can ina ina ina an bato bari ka muku sirri na ibn hajjar wajen har da ko na sirrin nasara da ni ambata muku ga har da ga sauran rubutu ga dabtu da kiku ga cin ga da lokaci ko ga haduwa musu gaba ga haduwa da malamai gwaraza ga tahiya tare da abokan kware kun san mun haɗu wannan bai abuta irin hajare bai abuta da ni sai abuta da sai da suke hanya guda haka yake kamar imam malik ko ba haka ba imam malik an taɓa magana gare shi an faɗi wata magana ya faɗi wata magana sai wani ce mai dai bai sai imam malik ba kona sai sai daga kamar magana kace wai dai in jin dai ba ga wanda ba su gane haraka suka kaji ta ba duniya hadisi mai taɓa ji ba sai imam malik ce ya duba ce to kaji wani sai ma an kai irin kai muke ni wallahi dai ga rayuwa ta ban taɓa zama da wawa ba da dai wawa ne ban taɓa zama da shi Ibi imamu zahabi na ya magana ta imam ya ce to imam ma ɗaya a ah, haka bai taɓa zama da babu muka Allah ya kawace ba wa hajja hele mun taɓa zama da su amma bai taɓa zama da babu ba saboda haka ta kiyaye imam malik ce sa ilimi ne shi ku ya bambantu da kowa ka kawo mana wata ka'ida da mun ka ce dole sai ka hauta kayo karatu wani wuri sannan ka zama mallami kaka ce to ai mun samu imam malik bai ta ko ina ba sai muka ce to shi dai na yi direction record shi dai direction record bai taba ko ina bai taba zuwa ko ina ba madina ɗaya tsaya sannan kuma ya kai imamu da harihi ko ba haka ba a lokacin nan kuma ga sirri bai taba zama da wawa ba ka san ko kai ko ba wawaye nawa Allah samu gani akwai wani sirri daga cikin sirri na jahi na ibn hajar al-asqalani yace wani sirri roƙon Allah da addu'a da shan zamzam annabi sallallahu alaihi ya ce ma'u zamzam lima shuriba la ma'u zamzam lima shuriba la malaman hadisi su inganta shi daga cikin na ba hanna muhaddisul zamani marigayi muhammad nasiruddin ya inganta wanga hadisi ya ce hasanun nas duk abin da ka sha ruwan zamzam da niyya kai to Allah zai baka da niyya kai Allah zai baka ibn hajar ya tuka zuwa makka ya ɗauki ilimi ya ɗauki ruwan zanzan ya kudurta Allah shi ba shi ilimi na ilimin na ilimin rijali ilimin sanin hadisai kamar imamu zahari ya sha ya zama da biyar zagayo sai ya roƙi haka nan ya sha haka ko Allah ya ba shi wannan ya zan tun ana ce mai imamu zahabi ya ji daɗi ko ba haka ba ka san irin kamanta ka da wanda ba kai shi ba ko ba haka ba sai ka ji daɗi imamu zahabi sai ka ji daɗi ko ko yanzu kafin yan sojo yan fowon na'in sai su ce albani ko ba haka ba ko mun zai sa kare albani ko hadisi ko bai daga kai ko eh, ko an yi irin haka nan wasu kuma dai ba don hadisi kamar rufi ina suka rubuta na, ko yawa hadisi da kamar rufi ba don hadisi ba kamar da aka sa bukhari bukhari imamul bukhari to yanzu ana ce mai imamu zahabi sai ya ji daɗi amma da Allah karbi addu'a ta yi yau da gobe yau da gobe sai fintin kawo ya wuce imamu zahabi an ka ce zahabi an ka fi imamu zahabi bai jin daɗi har ya zan sai ana ce mai ana ce mai tun ana ce mai aka raka lahu wasu mai ya kaga imai imamu zahabi sai ce wa munan da imamu zahabi ya kai wata rana ɗalibinsa sa kawo ya ce lalle na san malam ya kai wata rana ina zaune aka ce akar makallahu wasin yau da kai da imamu zahabi da yana rayuwa ya ce nan shekar Allah rayan baki ana magana karatu ilimi kana magana wani abu ko ba haka ba eh, ilimi na aiki amma kana magana wani abu sai zan sai ko jin daɗi an ka ce imamu zahabi ba ta tsaya nan ba wata rana sai ce kai kyau a ce lokacin da ni sha ruwan zamba ina yaro ba san ni ba da na sani da cewa zan yi Allah ka bani ilimi wuce zahabi sai ya roka da yawa ko ba haka ba yanzu ya kai ya ji ya san kamar su abin da imam abdul haka take sai da dauki da tattafa ibn hab ibn da imam zahabi yana ta aiki kansu kun san ya yi lisanin mizan al mizan fi naqd ar rijal ko ba haka ba sai ya zo lisanin mizan ala kulli halin ga sirri nan na shauran zanzan sannan sirri na farko kuma na ƙarshe sirri na farko kuma na tsakiya kuma na ƙarshe eh sirri na farko na tsakiya kuma na ƙarshe bayan duk waɗanda a sararu dagewa da roƙon Allah roƙon Allah Allah ka bashi ilimi wannan shi ya daji. kamar Allah dai lokacin na cewa yayi saboda haka ai hankuri abin da zai wa abin da kan nufa daban abin da Allah ya kashi kama kuma daban abin da muka roƙo dai abin da muka faɗi ɗan wannan ɗan tsakure Allah ka sa mana albarka ga abin da muka faɗa Allah ya sa ya amfane mu abubuwan da muka isara da su ubangiji Allah ka ba mu ikon ɗan bakatu wannan mun a akan fagen neman ilimi wata rana yan haɗuwa ta tara mu kuma sai mu yi ladubba na mallami a sadda ka zan mallami su ko mi an bukatar ka sai mu ɗauko ɗaya daga cikin wasu kila magabata sai mu ambata su ko rayuwarsu a lokacin bayan an yi karatun abin da ke fata dai abin da muka yi kuskure a yanzu Allah shi gafarta min shi gafarta mana gaba ɗaya kuma ya shafe su daga cikin littafanmu na kurakurai abin muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladarsa kuma Allah ka datar da mu da ilimin amfani wanda zai zama haske gare mu a duniya da kabari da lahira Allah ka ba mu ilimin amfani ka ba mu rayuwa mai albarka ka shirya da mu waɗannan ƴan uwa da suka wannan kokari na gayyatar manya-manyan malaman da sun ka gabata da almajirai ire-ire na ubangiji Allah ka saka musu alkhairi lalle wannan wurin yayi suna yayi suna wajen gayyatar malamai malamai na addini malaman ahadus sunna suna daga cikin dalilan da ni karɓa kira dan da an kaje ta nufi zan zo dole saboda yi saboda an da yake wanda ya gini an da yake malamai na duka sun zo sun yi karatu a wannan to hannu inawa sannan a gaice ka a zo kai ka ce ba ka yi kaga ai dole ya kamata ka yi don ka dinne ka bi siran magabata ko ba haka ba wannan wurin Allah ya sa masa albarka Allah ya albarkatar da rayuwar da suka tsaye na karantarwa a wannan wurin duk wanda ya zan ya da gudunmawa ko da shawara ko da fatan alkhairi ko da wani ƙarfi nashi ƙarfi na mulki ko na kuɗi ko ƙarfi na lafiya ko ƙarfi na jiki duka Allah saka kowa da alkhairi wanda an tsaye suna rikodin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa ya zan abin amfane su Allah duk abin da suka yi rikodin Allah ya zan mai amfani ga al'umma gaba ɗaya Allah ya shirya da mu rayuwa ta imani shi karɓi rayuwar mu akan musulunci iyayenmu malumman mu duka Allah shi gafarta musu da suka rigaye mu wanda adda sauran rayuwa daga cikin su Allah ta dora yakan su akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi karɓi rayuwar kanmu gaba ɗaya akan musulunci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka maka da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon aikin abin da ka karanta da mu a gobe da ta zama da lokaci za mu buƙaci shugaban wannan zaman namu kuma shugaban ba ƙungiya ba shugaban kwamitin haɗin kan ahalin sunna na wannan yankin don ya faɗi kalma ɗaya ko biyu cikin minti biyu za a takaita ba taliki za ka don wannan karatun bai ta taliki a dai ɗan ce kalma ɗaya ko biyu sannan a kiran sallah a gabatar da tambayoyi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za a karanta tambayi ko ku sai an kira Eh? to za a karanta tambayoyi a alhali wurin karatu na dama abin muka son mu a gane wurin karatu dama an yi maganganu an yi wa'azoza an yi karance karance da yawa saboda haka in case lasa yin misali lalata a tambaya da ta yi daidai da an ka taba tambayawa ko ba dole na ba wai sai fatawa suna iri guda a dunkuna sannan shi ake da kuna tafiya guda shi da an fahimta shi fatawa tana iya canzawa ko ba haka ba saboda haka canjin fatawa ya danganta canjin a ko binciken da yi saboda aka kowa ya ba da amsa irin watan tambaya na ba da amsa sabanin haka wannan ya danganta game da bincike kuma zama ne ba wai na fayyace komi da komi ba a gurguje zamu zai ishara ta yake mai hankali ga duk wanda tambaya kawo matsala ko wanda ban san ta ba kai tsaye la'adari kawai sai a wuce gaba Allah jira. Allah ga wata wannan mai tambaya da farko da ya ce Allah ya ƙara maka lafiya da wadda za ka yada adinin Allah ya ce malam tambaya ta shi ne shin ne sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ga rasuwa to wannan ya tambaya da na tafi ya zo karatun da muka yi na muwafa imam malik karanta na tagga da zo da ya ji amsa abu tufail ne a mun karanta hadisi ne har muka dan ba da wani tsokaci game da tarihi ne Abu Tufail Amir ibn Wasila Abu Tufail Amir ibn Wasila Imam Muslim mai sai Muslim da mun ka sani yace wannan shine na karshe ga duk sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam ga rasuwa ya rasu shekara ta ɗari bayan hijira ɗari da ɗan kai ɗari da ɗan biyu ko uku ko hudu dai rayuwa ta dai ya ƙetare shekara ɗari a rayuwa ta gaba ɗaya bayan rasuwar manzo sallah sallar cikin ce ya samu shekara ɗari ko ɗari ba ɗan wani abu abu tufai anir ibn wasila wannan in Allah su ina jin ya isa al-asbi maulahu mai tambaya na biyu ya ce Allah shi ƙara mu mallan lafiya da tsoron Allah mu duka mu Allah shi ƙara mana yana so ya san hukuncin sa hoton wani a cikin waya wato kamar sikirin sai ba na wani kila malamin shi ko wani basara ke da yake mutuntawa ko dai wani mutuntan da ba shi ne ya sa hukuncin wannan hukuncin malam to rika hoto dai irin na takarda wannan ko kuma na sassakawa a ajiye shi gashi kana iya tabawa mun san akwai hukunce hukunce ko ko bayanai da yawa da malamai suka yi kuma kauli mafi inganci daga cikin malamai wanda shine daidai da kaulin ahlus sunnati wal jama'a kuma shi ne kaulin mafi yawan malaman hadisi sun tafi kan cewa mamnu an hana hanin ko dai ya zan hani na haramun haramun wadda muka sani haram ko ko ya zan na karaha musamman idan kila akwai wata dan uzuri ko wata yan bukata na yi ne kamar yadda wasu malaman sauri suka ba da fatawa nasawa a irin kafe kafe kasusuwa ko kuma wasu littattafai don kayyade ko rike ko katangance copyright duk da wannan da yake a tuna amma wasu manyan ba magabata kawai sun tafi kan cewa hoto haramun nan, na takarda da na sassaƙawa ko sassaƙar roba ko talaka ko ta wani abu suna an fahimta amma malaman zamanin nan sun bambanta hoton ta kisance hoton takarda da na sassaƙawa sun ce banda hoton talabijin don hoton talabijin hoto na gairu malmus ba wanda za ka taba shi na haka ko a taɓawa ba ka taɓa shi da a ce misali ka fashe screen na tv ni da gani wayoyi akwai bambanci ne da ganin huskarka da kira jikinka cikin ruwa Da zai ka zo da gulbi karau sun kwanta ba a ganin huskarka ta ftc ba reflection ba ne suka ce tv reflection na hukunci ne daidai da dizin huskarka ko kuma in ba ƙara faɗa muku fayyace didin madubi madubin ga na ido niyo da an fahimta yanzu misali ka ɗan yi wanka ka sa ƴattuwa ka girka hulla ko ba haka ba ka ɗan yi madubi haka ka ɗan gyara mata zama ka yi haramun akwai bambanci ne da didin gilas wanga madubi niyo da didin da wanda a cikin tv hoto suna bambanci duk wanda ka buge kana ganin mutum tafi sun ka wannan hoto shi ne daban ba haramun bane sai ku fahimci wannan kisa sa kafa kulan masu fatawar yanzu duk kisa kuwan ɗalibi su kula shi karatun baya sosai sannan shi karanci littattafai da fatawoyin malaman zamani ne don kaga in kace ka ɗauki rayuwa irin lokacin ibn hajar wannan kama kamar su bai da sauran ku fatawoyin su duk haramun kila ba su mai zai ma da tv da bidiyo da kaza da duk suna da shi amma malaman mu na yanzu sun kai mana wannan tafriki sun ka bambance siyasa duk duniya babu wadda sun ka ce kallon tv ko ɗaukar kada bidiyo kyamara an gane ko hitowa cikin kyamara haramun na babu wanda ya ce inda ya sunna na kila an fahimta yasa sun ka ba da hukuncin tv hukunci ne da abin da an kasa sai an kasa mallam mai wa'azi yana kala Allahu kala rasulu alheri na zauna ko ba haka ba an kasa dan bakirwa sharri na gudu shi ke nan hukunci to in kun ji haka ka wani ce na wuce na haka ai ba shi an ka tamban ba to ina ganin da TV da handset da hoto duk ɗaya akwai banwanci duk hoto duk suna ina ganin babu wata takarda ciki abin da a ciki ina yan wayoyi na ina muka ka sake ta kwatsam ta kwashe ba ganin hoton kowa ciki ko ba haka ba ita ma hukuncin ta haka ne saboda haka sun kace babu babu illa Allahumma sai in wani sabon abu daban yan ratayi wani abu sabon abu daban yan ratayi shi ne saboda wanda kasa don ya ce kamar ka sa hoton shehi ko ba haka ba inda zan buga misalin kara mai da misali hoton budurwa ko ba haka ba hoton kaza hoton kaza to ta hoton kama ka sa hoton ɗayan mutane kana ta kallo ba mai ce ma halat ko ba haka ba hoton shehi ko hoton wani abu ka sa ka ce mai tsare tsare kana irin wanga wadan gauga na ta an kasa hoton mallami ba a sata ko hoton mallami ga mota ba a haɗari ko hoton hansa ba a ɗauke ta wallahi ƙarya na dole ko nan bisa teburin ka sa hoton shi ka zo ka aje ta nan a tashi ka batta sai a ɗauke ta ba ta tsaron kori saboda ka a kula ta abin da an kasa shi an masa hukuncin saboda ka a kiyaye gani a kar makallahu wannan in na fahimci abin da yake nufi yana son ne a bashi ko a bashi shawara yadda hanyoyin da zai bi domin ya samu halga da alkur'ani kuma ga shi shekarun sun fara tafiya gaskiya abuna shawara suna da yawa kware da gaske kuma suna da nisa amma kawai duk lokaci zai yi rifarin nasi sai mai da shi jama'ar da ta yi samu malaman da an kace hufazu na maharta alkur'ani suna nan gare mu birjik ko sakkwato ga alhamdulillah muna da su ka same su ka kusance su ba na takaice ga mallami guda ba saboda ban san ra'ayinka game da mallamin ba ka mutane matsala gare su ce sunan malami shi da ma tsakanin ka da shi ya wa'azi wanda ya shahe ka kace mallamin nan bai da tsoron Allah yawwa saboda haka ka samu mallamin da ka da shi amintacce wanda kuma shaida ta tabbatar da cewa masanin alkur'ani na mahaddaci na gangaram ka zo wajen shi ka da shi ku zauna ka ce kana son ya baka shawara ko ka son ka sa karatu ka tace Qur'an ya baka shawara in Allah su zai baka shawara don ba a ban kai banban da makitiya ina nan bisa teburi in baka shawarwari ka ta dai inda mallami ka ce a karanta da ni Mallami ya bai shawara ko ba haka ba ka so akwai hotar da wasu ɗalibai ilimi ka yi ya tare ka bisa ya ce mallam ina son karatun kaza da Allah wani wani littafi aka samu na wannan mai wannan sai ka ce littafin kaza da littafin kaza da littafin kaza sai ya ce rubuta ka rubuta mai sai ka so ya sau sai ya samu ko gidan wani mallami ya zo karatun littafin sai aka shirme annan eh, kana karatu malami za ka zuwa shi zai baka ka'ida da alamu da bayanai da ni da ni ko ba haka ba yawwa Allah sa ku gane Assalamualaikum wannan yana tambaya shin ina matsayin hajji ko ko hukunci ga wanda gwamnati ka ɗauka kuɗi ta biya masa umra ko hajji ba na ce ya ya gana buga misali da shi ba ban san wannan hukuncin da zan ce mai ba ko ba haka ba illa dai abin da ka ce ya ji tsoron Allah shi an shi halak in dai halak na in ba haram na ba shi kauce ma haram ko ba haka ba yawwa kuma kai ya zo roƙo sai an kira shi an bashi san dalilin da yasa an kira shi an bashi in zuwa na da alkhairi ya zo in bai da alkhairi ya ce bai ko ba haka ba to wani aikin haji malam gara ba kuɗin kifaninka ko ya yi ma sai sa a ce a yi sosai kwarai da gaske sai tambayar mu ta kusa da ta ƙarshe wannan yana cewa alagawa ta malami ne ke da mota sai na kai mabakani ke gyara ya gyara mun sai ban biya shi ba ni tafiya na ce sai na dawo in biya shi to ko da ya dawo ni bincika sai an ka ce ma ai ya mutu kuma ni gaskiya ban san inda zan yi shi ba to yanzu ne an mahita da daga kuɗin aikin da na shiga bisa kaina kuma shi ba musulmi ba ne. yawwa ma ya haɗa da ka yi kai dai ai ma aiki sai ka gudu ko ba haka ba daga baya ka ji wa'azi ya mutu don wa mutuwa kuma kasta inda ta za ka ta yi to ya za a yi ko ba haka ba sai in ce ma ban sani ba yawwa eh. Allah za ta mallan tambaya ta ƙarshe yana tambayar ga Allah a yi mai ƙarin bayani game da cewa ɗalibul ilmu faridatan ala wal hadisin hadisi na hasanun kamar da malamai suka ce hasanun na insha Allah riwaya ana jin Abdullahi bin ce ko ko ana ce malamai suna jina da insha Allah ɗaya daga cikin riwaya ko Abdullahi bin ko Anas idan ban manta ba Imam Ahmad ya rawaito hadisin in ban manta ba Ibn Majah ma ya rawaito hadisin amma wanda lafazin hadisin yake dalabul ilmi طلب العلم فريضة على كل مسلم باب ومسلمة باب والمسلمين على كل مسلم باكنا neman ilimi farilla na akan kowane musulmi don kakka da anti ba ce musulmatin ba dama ai sifa aka jida ba janda ba kila fahimta kila na ce janda wanda ba wanda ba jin turanci ba sanin ce ba to ba jinsi aka jida ba ga harka addini ta an ka sa doka kakkun zina kila an gane ba eh, ko kakka yi zina sai ita ce ta ta zina sai ta mace sai a ce nisa ta ta ce cewa ya kakka yi zina lamirin namiji in wanda shi ba cewa ya kakki yi zina ba ko ba haka ba saboda haka abin da ka so in ce musulmi an ka ce sifar musulunci aka so in ta kana da ita to sai aka miji sawa'u kai mace kake mace kake ko namiji kake in dai kana da sifar neman ilimi ga musulmi wanda bi an musulmi sawa'un ko mace ko namiji to farin na shi hadisin kalimi kada in ka sa larashi ba bukatar ka cewa musulmi mace sai kai gwaranci Allah samu gani hadisin hasanan naka mai ambata ba don hanya ce ba an ka ta an ka hada duruku majamu'un ka hasanun bi durukihi ko bi majamu'i durukihi sai an kaɗa hanyoyin hanyoyin sai ga hasanun insha Allah ta'ala da wannan wani ke fata da roƙon Allah ya yi mamalar sakayya da mafificin alherinsa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa